To, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila middin. Bayan haka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, mu kuma da sake kasancewa a wata tattaunawar a cikin shirin fashin baki kamar yadda muka saba kowane mako. Kuma kamar yadda za ku gani da ni Audu Bula Bukarti da barista Abba Hikima Uh, kuma kamar yadda kuka gani a sanarwar da muka yi insha Allah za mu tattauna ne akan manya-manyan ai guda uku barista na farko akwai maganar eh, wato dakatar da abdulrashid bawa shugaban efcc da kuma wato kama shi da aka yi aka fara bincikarsa sannan abu na biyu akwai maganar uh, Ƙarar da ganduje ya kai wato na fahimci ƙarar nan ba a ma lura da ita ba sosai kamar mutane ba su ma san an kai ƙarar ba Ƙarar da ganduje ya kai efcc yana nema kotu ta dakatar da hukumar efcc daga bincikarsa to sannan abu na uku akwai naɗe-naɗe guda takwas da shi sabon shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi na kamar wato masu bashi shawara ko manyan masu ba shi shawara waɗannan su ne maudu'ai guda uku da za guda uku da zamu duba insha Allah in waɗansu maganganun sun shigo akan mu na baya ko kuma waɗansu matsaloli da aka wato suka bujuro da suke da muhimmanci to za mu shiga amma dai waɗannan su ne maudu'an kamar yadda muka saba na abin nan kuma ina ga sai mu fara da maudu'in farko shine maganar kama shi abdulrashid bawa Ah, Malam Abba kawai sai muka ji labari cewa wato Tinubu wato shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya dakatar da shi Abdulrashid Bawa ɗin daga kasancewa shugaban wato hukumar EFCC katsam kuma sai muka jima cewa tuntuni hukumar DSS ta garkame shi. Ta yaya ka kalla abin? Mala akwai darussa da yawa cikin wannan abu da ya faru. Ah, ni a ranar wato abin ya zama min kamar wani karatu gaskiya ah, a wasu bangarori da na ɗan kalla abubuwa farko dai malam ita wannan hukuma ta efcc <clears throat> sai ka rasa ma mi matsalarta kasance wata hukuma ce wadda aka saka ta domin ta aiki da ta yaki cin hanci da rashawa amma kusan duk mm. shugabannin ta ba wanda zaka ce ya fara lafiya ya gama lafiya kusan kowanne ana ciki zaka ga wato wani abu ya faru zai sa a sauke shi kuma sai ka ga an shiga wani irin hali na tsaka mai wuya da sauransu sannan wato kuma bayan wannan bangaren eh, abu ne dai mai ban mamaki zama cewa wato hukuma da aka gege ta domin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ya zama cewa ita ake zargi da cin hanci da rashawa hmm. wannan ba karamin paradox ba ne ba wani abu ne wanda bai kamata kwata-kwata a ce haka abubuwa su suke kamata a ce hmm. akalla <coughs> ko da mutum bai yi aikinsa ba Eh, wato a samu bi aikin sa bane kawai amma ba samu ba same shi ya daina aikin nasa ya koma ɗaya extreme end din eh kaga mai dokar bacci ya zo ya buge da gengedi ya da gengedi wato ba karamin eh. abun wato to shi wannan ba ma gengedi ba har mun shari ma yayi in ya zama kai kake yaki da cin hanci da rashawa kuma an zari yaki da cin hanci din wato kamar yadda ka faɗa barista ka gani ai daga shugaban efcc na farko malam Nuhu bado ne na daga shi aka ba wa farida waziri daga farida waziri ibrahim lamurda daga ibrahim lamurda kuma aka ba wa ibrahim magu daga magu aka zo aka ba wa bawa ya bare bawa kuma kamar yadda ka faɗa ina jin lamurda kadai ya gama lafiya ba tare da zarge-zarge ba. Eh, abin nan shi ina ganin kamar da ya shekara hudu ne shugaba Muhammadu Buhari bai sabunta wannan din shi ba. Amma duk sauran sai an yi ta maganganun zarge-zarge ko haka ne ko ba haka ba ne dai daga ƙarshe sai a sauke su kuma amma ba ma jin komai akan zargin na tabbata ko bai tabbata ba. Gaskiya ne, gaskiya ne. To, to kaga kenan wani abu ne da. <clears throat> an ɗauka cewa cire mutum daga mukami ana ɗauka cewa kamar ya ishe shi hukunci kenan haka yauwa kuma kaga in ba a masa shari'a ba kaga zargin bai tabbata ba aka cire shi kuma ba tare da zargin ya tabbata ba an bata masa suna gaskiya ne in kuma ya yi laifi aka kuma rufe abin kawai don cire shi kaga mu kuma an cuce mu gaskiya ne sosai sosai ko kuma a cire shi saboda kamar da ka faɗa a cire shi saboda tsoron wani abu don akwai ta fuskar da ake kalla wato hmm. wasu suna ganin cewa bayan zarge-zargen da ake mishi ba shi ne dalilin wato ainihin cire shi ba ana ganin hmm. wato ya yi ne zai binciki wasu shafafu da mai wanda suke kusa da shi shugaban ƙasa wanda hmm. hakan kuma ta sa wato ah, aka cire shi saboda kada ya binciki wa'annan mutane akwai wannan zai haka ne malam ba ai kawai za a iya ce masa ka dakata ka yi. eh sosai sosai ka san ai malam wato sa da dama ina so mu shiga mu shige su ɗaya bayan ɗaya amma ka san ni inda jikina ya sanyi da da wannan da da shi Abdulrashid Bawa na'am wato ba ma mu a nan muna cewa duk zargin da ake wa mutum ka'ida sai an bi ka'idar shari'a an masa shari'a in an tabbatar masa da laifin shi a hukunta shi in kuma ba shi da laifi a wanke shi haka muka faɗa duk lokacin da aka samu kowa ne kuma kowa aka zarga matsayar mu kenan shine kaida wannan yawwa amma a wato inda jikina ya sanyi da Abdulrashid Bawa wato kimanin ina jin makonni hudu ne da suka wuce lokacin da suka yi haka suka yi abin nan za su kama shugaban wato gwamnan zamfara gwamnan zamfara muna dan jin ka wayar yau eh wayar ka mic ɗinka yana wannan karar da yake yi amma dai muna jin ka dan yi Okay yau yau ana jina baya wannan karar? Eh muna muna jin ka amma dai akwai ƙaran kaɗan kaɗan ne bai kai na wancan makon ba ina ganin dai ba da kana da yadda zaka gyara shi ba kwaran mu bar shi mu yadda ya samu. Okay to shikenan sa to ba laifi. Eh in ya in ya karu sosai magana. wato nake cewa inda jikina ya sanyi da shi shine kimanin makonni hudu ko kila ma fiye da haka da suka gabata ka san sun yi sun yi kamar za su kama gwamnan zamfara suka ce ana zargin shi da waɗansu kuɗaɗe. To sai gwamnan zamfara ya fito BBC yake magana cewa ai Abdulrashid Bawan shi ma akwai bunu a gindin shi. Shi ma kamata a kama shi abin bincike. sosai har ya bada misalai ma na abubuwan da yake zargin shi sai shi yawwa to amma ba wannan yaban mamaki ba da BBC Hausa suka tuntuba Abdulrashid Bawa sai yake cewa ai to dama duk dan adam tare yake bai cika goma ba saboda haka in akwai wanda ya san wani abu akan shi ya fito da shi kaga bai karyata ba gaskiya ne bai karyata ba na ji wannan response na shi na ji to tun daga nan da na ji wannan ka san kana da hankali mutum ya yi magana in gaskiya yake faɗa ka sani in ƙarya yake ka sani kuma idan mutum akwai wani ka san akwai wani abu da 'yan siyasa suke sai su yi kokarin ba da wani half answer ya zama kamar da a clever by half yes sai su wata wata wata fasara wato mai kamar wato harshen damu su mutane wawaye ne dolaye ne ba za su wato tauna wannan maganar a zuciyarsu da kwagwalwar su gane wato me ake nufi ba. An zarge ka kai kake yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Kaga in ƙarya ake ba ka taɓa karɓan cin hanci da rashawa ba sai ka ce aini tun da nake ban taɓa karɓan cin hanci da rashawa ba wanda kuma ya ce na karɓa ya zo ya fito da abin nan in ya bari ma ban yafe masa ba. Gaskiya ne. amma sai na ji yana cewa bbc ai dama dan adam tara yake bai cika goma ba na ce to <laughs> mara ni abin da dauka da wannan dauka ne eh. wato tawadi'u ne yake yi tun da kaga dai of ah. <laughs> abin da ya fada din eh malam malam abin da ya faɗa din eh, abin da ya fada ai haka yake malam ai dan adam ai tara yake bai cika goma A'a, ai maganar cin hanci da rashawa ake. Kaga ni yanzu in ka ce min na ba da cin hanci ko an bani cin hanci. to har rantsuwa zan maka ban taba ba da cin hanci ba ban taba karban cin hanci a gudu, kowa ba kila kai ma zaka iya haka abin da dai nake faɗa wato ka fara da mutum dama tare yake bai cika goma ba yana nuna ai ba maganar wato ba, maganar rayuwarsa gaba ɗaya aka yi iya maganar cin hanci aka kuma a matsayinka na shugabancin hanci da rashawa in dai kana da gaskiya ya kamata mu ga karfin gwiwanka kana nuna cewa ban taba ba ƙarya yake amma in wani ya ce barista abba ya taɓa sata sai ka ce ai dama ɗan adam tara yake bai ciki goma ba akan maganar sata kake ba maganar amma in aka ce ai barista abba shi ma yana da wasu laifuffuka a matsayin shi na ɗan adam sai ka ce ato ɗan adam tara yake bai ciki goma gaskiya ne gaskiya ne na fahimci eh, eh, eh, na fahimci ka na fahimci ka malam duk da ba mamaki a ƙarshen magana ya ce wato a kawo hujja ɗin ko eh ya ce a ka, to duk wanda ya sata a Najeriya in ya san akwai hujjar ba ka jin yana cewa bai cewa yake wanda yake da hujja ya kawo sai ga wannan wato ba denial bane ka ce wai in aka ce ba an zarge ka da kaza sai ka ce to in mutum yana da ka ce a a ƙarya ne in kuma akwai a amma ba za ka ce kawai in akwai hujja a kawo ba kuma gaskiya malam in dai har akwai wato kes cin hanci da rashawa a kansa ko zargi ko hmm. kuma ya taba yi to bai hmm. kamata ya shugabanci wato yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya because duk mutumin da yake da kashi a gindi wato na cin hanci mm. da rashawa to bi kuma kamata a ce shine kuma shugaban cin hanci da rashawa haka haka to kuma kaga kamar yadda kace shi gwamnan Zamfara ya bada misalai kuma ina ga kamar bayan an yi kamun ma akwai wani wanda ya fito ya ce ko sun buƙaci biliyan nawa ne a hannun shi ni akwai wanda na ji ya faɗi wata magana ko gaskiya ce ko ƙarya ce ban sani ba amma mm. wato kuɗaɗen da aka ce ya taɓa kashewa a wato a Saudi Arabia da ya tafi da shi da family din shi za ka ga magana tana yawa to na'urar barista abba hikima ta dan makale yawa kace za eh, akwai magana yawa yanzu mun fara jin ka eh, kace akwai magana labari da aka fito na'am da ake fitarwa da ake misalta abubuwan da ya kai a Saudiya wato kudin hotel kaɗai da aka kashe daya daga cikin manyan hotels nan da suke harami. Hmm. da kuɗin wato ɗaruruwan miliyoyi ne in ta ba lalle abin ya tabbata ba dai amma hmm. wato ga na social media tana yawo ita ma to kaga ganin cewa wannan kuɗi da aka kashe wato albashinsa ba zai isa wato ya dauki nauyin wannan abu sun wuce sun wuce hankali yawa da kuma shi kan shi zarge-zargen da shi matawalla din yayi wanda yake eh. ganin ya sha bukatar cewa wato ya bada wani abu hmm. kuma shi bai bada ba kamar wakin bada wanda ya nema ya saka ha aka zo wannan Eh, to kagan akwai shaida kuma gaskiya ne abin da ya sa ban ɗau matawalla ne ba mutum ne wanda za ka ga wato kamar wato in dai aka taba shi komai ma zai iya faɗa tunda ai yana maganan cewa me yasa ba a binciki ministocin Buhari ba in ka yi laifi ba za ka zo ka ce me yasa ba a binciki wani ba in ba ka yi ba ka fito ka ce ba kai ba amma in ka yi ba za ka ce me yasa kai ba a binciki wani ba za ka fito ka ba sannan kuma in ka kula ai ya fito ma yana magana cewa wai wai gwamnatin tarayya ce ta kada shi a matsayin dan takarar gwamnan zamfara wai sojoji aka tura su kai kaza su kai kaza to kaga mutum ya kama irin wannan zarge-zargen marasa kan gado to wani lokaci in yayi zargin ma mai kan gadon ba lalle ka yarda da shi gaskiya ne sa gaskiya ne malam ni wani na'am na'am na ce malam ni wani abu da na koya wato wani darasi da da na koya na rayuwa ga baki ɗaya akan cire shi wannan wato Abdulrashid Bawa shine malam da safan mutumin nan ya tashi a safiyar wannan rana a matsayin shi na shugaban wato EFCC EFCC e A karamar kujera ba ce ba hmm. a shekarun sa wanda ba su wuce uku ake magana aka ce ya tashi a matsayin hmm. shugabanta na ƙasa ga baki ɗaya kuma a safiyar dai ya ji ya yi mitin a wato da shugaban kasa a Asarok. Mm. kuma sun yi mitin one on one ya shiga a matsayin shugaban EFCC ya fito a matsayin shugaban EFCC ina ga za ka ga hoton sama yana ta wato kaman dan sign haka na peace yake nunawa da ya fito da yan jarida mm. irin da appeared happy and excited bayan ya fito da gurin shugaban kasa bai san me zai faru da shi a wannan rana su ya tashi a mahaukakin mutum kuma ya samu wata dama wadda few Nigerians ne suke samu very few Nigerians damar ganin shugaban kasa ka je ka ganshi a state house ku magana one on one ba magana ba ce haka only for mutumin nan wato ya wayi gari ko kuma shugaban kasa mu yana cikin honeymoon din shi yana cikin honeymoon din shi ba shi yawa inda ya fi wahala ma kenan mm. malam amma da dare yayi wannan mm. bawan Allah sai ya zama cewa an sauke shi an sabule mai duka wannan privileges din da aka bashi na shugabancin efcc hmm. sannan kuma wannan bai isa ba because shi kanshi wannan ba karamta shi hankali bane ba ce an dakatar da kai daga wani hmm. mukami da kake kai wato wanda kuma babban mukami ne musamman ga mutane da suka dauka cewa mukami wani abu ne wanda za a iya yin ado da shi ko wani abu ne wanda ya kara maka kima ko daraja a rayuwarka ah, ga wannan mutanen za ka iya cewa wato wato sabule mai wannan mukamin kamar wani tozarci ne wasu kuma sai kallon shi a matsayin sauki nauyi ma amma dai mu kalle shi a wancan bangaren sannan kuma malam hmm. wannan bai isa mutumin nan kawai sai gashi muka ji shi a komar DSS wato haka haka ya kwana ma a cikin wato cell kenan na hukumar hmm. na wato hukumar DSS to ni ina ga akwai babban darasi a cikin wannan na rayuwa wato kamar mutum daga kololuwar daraja ka dauka kuma can kasan tunda magana ce ake ta yanzu wannan mutumin mu kanmu yanzu sha'awar kallon mu zai yi sha'awar mu da mu da makamin komai haka ne haka ne kuma kai da za ka ɗaga kanka ce ga wani can a sama ya tafi shine shugaban kaza na Najeriya yanzu kuma ya koma can ƙasan ƙasan mutumin da yake yawo yake tallama a bakin titi ko yake bara na tabbatar yanzu Abdulrashid Bawa yana sha'awar sa sakamakon shi ba shi da damar ya fito ya yi tafiya wato ya enjoy din personal liberty din shi da muke da shi so wannan ba karamin mm. abu kuma wannan shi wasu suke ganin cewa kamar mutum idan yana da wato sana'arsa da yake yi ko wani profession ɗinsa da yake yi to ya fiye mai alheri ya tsaya a kansa ya gina shi wato da ya je ya karɓi appointment na gwamnati wanda kuma wannan appointment ɗin wato ba lallai ma ya ƙare ta yadda ake zato ba tunda kaga misali gama lafiya ba lallai a gama lafiya ba akwai mutane da dama da za ga sun karɓi wato mukamin gwamnati sun shiga suna yi suna yi suna yi daga ƙarshe a samu wata matsala wato ka ga a kori mutum kuma a mishi bita da kulluma sannan kuma a mm. lokacin da zai dawo kan sana'ar tashi da yake in kasuwanci yake yi in business yake kuma me yake yi dai sanda zai dawo za ka samu cewa wato ko dai an mai nisa a wannan kasuwancin da yake yi ko sana'ar da yake yi ko kuma ka samu cewa ya manta ma abin ko kuma ka samu wasu mm. kwastomomi gare shi sun sun nemi wani madadinsa. sa kuma ma ba barista amma ba a masa yadda korar an yi masa yadda ma za ta lalata masa nagarta ko da ya dawo sana'arsa ta dama ba zai karbu ba. Yawwa so wato shi sa mutane masu ganin cewa kamar wai mutane da suke yin wani abu suna yi don mukami ko don neman mukami sai ka kalli mutum kamar dariya saboda wato in dai mutum ya san kansa kuma hmm. mutum ya san abin da yake yi da abin da yake kai kuma yana da target kuma yana da goal a rayuwa to za ka dauka hmm. cewa idan ka shiga wato gwamnati sai dai ka shiga gwamnati ne domin wani abu da zaka kawo na laddafa wa mutane na taimaka wa mm. mutane wani abu da zaka kawo na canja rayuwar mutane ba alfarma aka wa mutum akwai mutane da dama da aka ba su mukamin gwamnati ba alfarma aka yi musu akwai mutanen da barin wani abu za su yi wanda ya fi musu alheri a rayuwarsu su shiga aikin gwamnati domin za su fi kawo canji a wannan layi fiye da ba su da mukami mm. so ina ga duka wannan abubuwan kalla ne gaskiya a ciki ga san abin da yasa barista ba a fiye kallon wannan maganar da kai ba wato matsalar ce mafi yawan wanda ake ba mukamin gwamnati ne suke eh gaskiya ne da za ka samu shugaba wanda domin ci gaban al'ummarsa zai ba da mukamin kuma shi zai je nemo mutanen to wannan mutanen masu nagarta za su zama to amma in aka je in dai mutum ya je nema to dama shi ma ba wani abu yake nema a wannan mutum in ma ba barawo bane ba dan yayi sata bane akalla kila yana ganin zai samu wani ƙarin girma ne ko wani ƙarin kima ko kuma zai samu iko wanda ba shi da shi kila yana da kuɗi yanzu iko yake nema kila ba shi da kuɗi wasu kuma wato ai suna ganin ma kamar wata dama ce ta aiki gaskiya ne gaskiya ne kuma lokacin da aka a akwai su akwai su ai misalin wai ma da zan baka kenan duk lokacin da aka ɗauko mutumin da ya fi ƙarfin abin kuma ba shi ya nema ba bai damu da abin ba aka bashi to sai ya nuna nagartar da ta fito wanda ya je yana nema sosai sosai sosai sosai misali kaga ai a lokacin Obasanjo an yi ministoci masu nagarta da dama wanda wato duniya ta shaida cewa ba su shiga irin ba da aka shiga ba ba za a ce wai wanka ku ne ɗari bisa ɗari ba amma kaga su ungozi kun yi kokari tun da dama daga World Bank ne ko daga abin nan World Trade Organization aka ɗauko ta a lokacin ko Olusegun Abanga To amma in ka kula wani abu da sun gozi wata dabara da suka yi lokacin da Obasanjo je ɗauko su. Ai albashin da aka so a basu bai kai ɗaya bisa hamsin ɗin albashin da ake biyan su a World Trade Organization ko gurin da suke aiki ba da ita da Olusegun a ganga. Sai suka ce wa Obasanjo to za mu zo mu yi aiki amma ka biya mu albashin mu na can. In ka yarda za mu yi aiki ba ba za mu yi ba. Hmm. Obasanjo ya yadda zai biya har ma yana biya Gani Fahimi kuma ya kai kara cewa wannan abin da Obasanjo ya haramun ne. Gaskiya ne. Cewa ai doka akwai wato certain political and judicial officers holders act, uh, salaries and allowances act 2002. wanda hmm. ya tane nawa za a biya minista to kuma daga ƙarshe kotu ta tabbatar cewa haramun ne abin da aka yi har ma ta bada oda cewa su su ingozi su mai da waɗanda kuɗaɗen da suka karɓa na albashi ban dai san yadda aka kare ba amma kotu ta bada wannan hmm, to kuma kaga ko su malam Nasiru yan Rufa'i tunda in kaga yan Rufa'i yadda yake yana da wuya ka ce zai tafi neman mukami ba za ka san dai boyayyen abu ba haka su wannan wannan su malam nuhu ba dan ma a lokacin ba za ka ce ya tafi musamman dai tunda shi dan sanda ne ma a lokacin gaskiya ne to za ga kamar wato akwai kuma ko a gwamnatin Buhari za ka ga akwai irin wannan masu nagarta wadda dan gogewarsu aka ba su ba alfarma aka musu ba gaskiya ne gaskiya ne amma wanda yawan na na malam ƙarshen magana ta kamar a cewa nake hmm. na'am <laughs> duk wanda wato kana so ce kamar duk wanda ya tafi nema wato za ka ga cewa ba zai da su wa'annan za su yi ba domin wani abu suka bari wanda ya fi abin da aka ba su din saboda haka akwai bukatar su si kokarin cewa sun yi making mark su a sabon da aka ba su and at the same time kuma sun kare mutuncinsu. Haka, kaga yanzu kamar Profesa Attahiru Jega. Na'am. Kaga ai bai taba neman mukamin chairman din INEC ba. Mm-hmm. Ni lokacin ina amir ɗin MSS a BUK, wato ƙasa da sati ɗaya kafin a ba bawa Profesa Jega mukamin muna tare da shi a ofishin shi na VC lokacin shi yana Vice Chancellor. Mm. Da muka gama tattaunawa sai nake ce masa ah, Prof na ji labarin ah, na ji ta taji yana ta yawo cewa za a baka INEC chairman. sai wata yar karamar dariya ce <laughs> haba amir ba su da hankali ne abin da ya ce min kenan ce haba amir ba su da hankali ne ko na ce a ah, sa kamar ya ba su da ya ce ai duk wanda suka san zai gaskiya ba za su ba shi ba ba za su ba ni ba eh. a satin da muka yi na ba abin a ransa kuma shi baya san za a bashi wani zai gaya maka baya nema ai bai taba ganin Jonathan ba Jonathan bai taba ganin shi ba kaga shi ma wannan abin a yaba ne. To a satin da muka yi maganar ai ana dade ina wannan maganar ba iya naɗa je ba Jonathan ne kadai shugaban da mu dai muka sani wanda aka ce ya faɗi kamma a faɗa da ya ga alƙaluma ya fito ya ce ya yi wa Buhari murna. Kuma Allah ne ya san sauƙin da ya kawo Najeriya na zaman lafiya tunda da ya ce bai yadda ba yana shugaban ƙasa kila mabiyan Buhari su fito su yi kone-kone da kashe-kashe irin wanda suka yi na 2011 shi ma mabiyan shi su fito a haɗu. gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne a yin baka manta ba a 2011 da aka ce Buhari ya faɗi kin yadda yi, aka fito aka yi ta kashe kashe aka yi ta kone kone sosai sosai Atu Buhari ma ya sha yin manganu mana na cewa yi kare jini biri jini na tunzira yauwa ai an zo an ce wai kare jini biri jini wai ba ba mummunan abu yake nufi ba an yi ta fassara Eh, <laughs> to kaga to a wannan satin da muka yi magana da Profesa Jegato sai kuma muka yi da shi ranar Juma'a za mu haɗu. Ina ga mun yi magana kamar ranar Litinin ko Talata ba zan iya tunawa ba. Hmm. Sai muka yi da shi cewa ranar Litinin ko Juma'a za mu haɗu. To a ranar afuwar ran Juma'a za mu haɗu. To ran Juma'ar Alhamis da daddare ba na mantawa ina gaban ina masallacin hostel ɗin Ramat na mata na Nana. na na new side nana ita ce a old side ko ramat kuma tana new side to ina gaban ramat a lokacin zan ni zan ja masallaci a masallacin mata saboda zan yi nasiha bayan sallar juma'a a bayan sallar afwan bayan sallar magariba to ina nan a tsaye ina jiran limamin ramat ya zo sai mu shiga tare da shi ina amir lokacin in na ja sallah kuma zan yi nasiha to shi professor ke ga kirawa muka gaisa sai yake cewa mitin din nan da muka yi za mu yi ranar gobe ba zan samu halatta ba ah, bai gaya min ina za shi ba ban tambaye shi ina za ka sa ba sai na ce to shikenan sa in ka dawo sai mu yi magana sai ya ce to shi shikenan ran juma'ar da washe gari kenan ba zan iya tuna ko juma'ar ce ko litinin ba wana da yake INEC sai ya kira ni ya ce min an ba waje ga INEC chairman sai na ce haba ya ce eh ina MSS secretariat lokacin kuma a old side da yake wani abu babba ne ya faru ba za ka manta ba hmm. sai na ɗau waya sai na kira professor jega sai ya ɗauka mun gaisa na ce sana ji labarin an baka INEC chairman ya ce eh kwarai eh. su za a yi announcing na ce masa to sa Allah ya sanya alkhairi mu dai yara ne ba mu da wata shawara da za mu baka amma abu ɗaya da zan gaya maka kaga a cikin satin nan ne ko satin da ya gabata abin nan lokacin ba zan iya tuna ba kamar kila ran litinin aka bayar sai na ce masa kaga hmm. sa a satin da ya gabata muka yi magana da kai kace min ba za a baka ba ka san za a baka ba ke ya ce haka ne na ce to ina ganin halin da kake a kai yanzu na gaskiya da rikon amana shi yasa aka baka ba wai dan ka san komai ne ba ba tan dan ka san kowa ba kuma baka je nema ba ya ce haka ne na ce to ni kira nasa shi ne, ka rike abin da ka rike yanzu ka cika gaba da rike shi a INEC chairman shikenan iya maganar da muka yi da shi kenan ina jin yana INEC chairman so bi muka ƙara magana ba mu haɗi ido da ido ba tun da ya zama INEC chairman har yau ba mu haɗi ido da ido ba to ɗaya akwai lokacin da da sallah ne sallar azumi ko layya haka ina gashuwa ma na kira shi zan masa barka da sallah bai gani ba shi kuma ya kirawo ni sai ya ce a ma kan hanyar gida zai je sallah muka gaisa akwai kuma lokacin da ya zo kano sai ya mun waya ya ce in je na je ya ɗauko dubu ɗari ya bani ya ce in bawa mss na zo akwai mu da muka je da shi lokacin shine chairman din transport committee malam abdulrazak dan naija ne ina fitowa na same shi a mota ga dubu ɗari da profesa jebe bayar ya ce a ba wa mss na danka masa muka je muka ba wa treasurer wannan kuɗin to haɗuwan mu guda biyu da muka yi kenan Ah. bayan ya zama INEC chairman au na ce ban taba ganin shi ba na gan shi so ah, na gan shi so ɗaya kenan bayan ya zama INEC chairman zuwan da ya biyu ke wannan ne na farko to kuma sai wayan da muka yi da shi domin gani ɗaya na masa a Kano lokacin da ya zo to kaga abin nan abin da yasa na kawo wannan lokacin da 2011 aka yi zaɓe Buhari ya faɗi zaɓe har an yi waka ba irin cin mutuncin da ba a waje gaba gaskiya ne akwai abokaina da yan uwana da suka sanni da shi suka zo suna ce min ashe je gamma da kuke faɗa na ce wallahi har a zuciyata na san cewa har ƙarshen zuciyata na san cewa je gaba zai juta ba abin da nake tunanin ya faru bai daɗe ba da aka bashi bai gane ainihin gaba ɗaya ba aka samu kurakuran da aka samu amma dai a ce kuɗi ya karɓa ya yi guɗi ba dai je gan da na sani ba aka zo 2015 kuma ya yi zaben da duk Najeriya ba a taɓa wannan irin wannan zaben ba a tarihin Najeriya kaga wannan ya nuna ashe a 2000 kuma da Sam Jonathan ne kaga inda kuɗi ya bashi a 2011 ai da zai ƙara su kuɗin gaskiya ne gaskiya kuma shi kuma sai shi da biliyan biyun nan da muka baka wancan lokacin yanzu in ka ƙi karba kai mana abin da muke so za mu tona kaga dole musamman malam zaka tuna sanda za a ƙara da appointing ɗin Jigan a matsayin sabon shugaba an ta kai ruwa rana ai ana ganin cewa bai kamata ma a dawo da wasu na ganin kamar ma ba za a bashi zaɓen ba da sauransu. Ai bai karɓa ba mala abba ka manta ai yin karɓan sakan tenuwa yayi. Ok shi na farko a ƙarshen tenuwa shi kuma yawancan ya zo ne. yawa ai shekara biyar ne ai next. Ai da aka zo ya gama tenuwa farko ya ƙi ci gaba. Eh gaskiya ne wato ana tunanin ba ba ana tunanin ba za a bashi ba ne ana tunanin ba za a bashi ya ya ƙare ba kamar za a yi sake. na ji eh, to akwai ah, hmm. kaga kenan wato kaga ga wanda aka ɗauko shi aka bashi ba tare da ya nema ba kaga clearly daban yake da wanda shi zuwa ya yi kamun kafa a bashi gaskiya ne gaskiya ne To, to, to amma wani darasi da nake ganin ya kamata mu koya akan ƙabiyar EFCC din nan. Na. Asan ita EFCC asalinta Eh. ai wato in ka kula yaƙi da cin hanci da rashawa aikin 'yan sanda ne. Eh gaskiya ne. In ka duba section 4 ɗin Police Act, ai duk wata doka da aka yi a Najeriya hada wato EFCC Act da kowace asali kamata ya duk wani abin da ya zama laifi ne aikin 'yan sanda ne sai ake abin. Kuma cin hanci da rashawa yana ciki da laifi ne a penal code ma. To amma sai 'yan sanda suka kasa yi. da suka mm. kasa yi da suka kasa cin hanci yaƙi da cin hanci da rashawa sai aka yi su EFCC aka yi su ICPC aka yi su Code of Conduct ai duka gazawar 'yan sanda ce tunda duka hukumomin nan daga baya aka yi su gaskiya ne malam ai ba har su VIO din nan su VIO din nan su road safety su immigration duka akwai kasashen da za ka ba su da komai sai 'yan sanda amma akwai departments a ƙarƙashin Najeriya police din yawa ko Ingila ma haka ne ya gani To amma matsalar da aka samu barista to kuma da aka kirkiri EFCC saboda 'yan sanda sun Na'am. Sai kuma aka dinga ɗauko 'yan sanda ana ba su shugaban EFCC banda guda ɗaya na ƙarshen nan banda bawa duka shugaban EFCC da aka yi a baya 'yan sanda ne kuma 'yan sandan ne suka gaza aka yi hukumar. Gaskiya ne. To wata irin tunani shugabanninmu suke da shi. Gaskiya ba tunani mai kyau ba. Kuma bayan wannan bayan shugabancin ma wato shi shugabanci na wato efcc din gabaki daya za ka samu ana saka sa matsayin sectional heads a matsayin sauran shugabanni da ake sassaka su a cikin wato various departments na efcc din wanda kuma shi ma za ka samu akwai abubuwa da yawa ci kasan malam hmm. na sha kakkama cin hanci da na shawa fani da kai na fa a cikin efcc a efcc ba <laughs> eh, akwai sanda na je akwai sanda na je efcc e ba zan faɗi kowane gari ba ne da na je sai hmm. ka za zaka je ka ga shugaban EFCC din sai ka rubuta abin da ya kawo ka haka na je aka buga takardar na aka ce menene ya kawo ni wanda zan je in ga <laughs> ga shugaban EFCC eh. sai na ce na zo in kawo karar jami'an EFCC wanda na kama da cin hanci da rashawa abin da na rubuta ke da hmm. turanci na rubuta na kai musu wanda na ba takardar da ya ya kalle ta ya juyo ya kalle ni na ɓata rai na girgije kai magana dan sanda ya ga gawar soja <laughs> wallahi da ya shiga sai wato da ya shiga sai ya kai wa shugaban gurin shi kuma shugaban gurin wato da aka kame wannan takarda sai ya hmm. ce to kowa ya kawo takardar nan ba zan gan shi ba daga baya yake gaya min bayan na shiga sai na kirawo hmm. sauran wato abokan aiki na domin ko me zai faɗa ya zai faɗa a gaban su kada ya zo ya gani ni hmm. kadai ai algar da garbi <laughs> eh, ina zaune a gurin sai 2IC ɗinsa ya mataimakin sa kenan ya zo ya shiga cikin gurin to sannan mm. bayan na aka ce min to da na shigo sai ce kaga dai ban ganka ba ko yake gaya wani ɗin ya ce ban ganka ba sai yanzu kuma ban san ko me yace ce to na fi so ko mm. me za ka faɗa ka faɗe shi a gaban mataimaki mm. na gashi. <laughs> Na fara buɗe aiki eh. na kama wani wani ya yi kaza wani wani ya ce ba zai yi kaza ba sai an yi kaza. Duk na fito da eh. wannan abu. Ai wato malam cin hanci da rashawa a wannan ƙasar ya zama non ya zama wani abu wanda in ba ka yi ne ma kake da kake abin mamaki haka ne Barisa, amma ka san inda cin hanci da rashawa ya fi ko ina lalacewa babu kamar a harkar dan sanda eh gaskiya wato za ka ga mutumin kirki sosai ya shiga ɗan sanda a hankali a hankali ba na cewa wai babu mutanen kirki har yanzu akwai mutanen kirki ɗaya ɗaya a ciki amma maganar cin hanci da rashawa mai tsaftan su ne za a ce ma sai iri kaza yake karba baya karban iri kaza gaskiya abin da ya kamar kamar kamar wani ba na ce abokina ba wani abokin ku ba tare da na faɗi suna ba kaga wannan <laughs> kaga wato abu ne da kuma shi cin hanci wato kamar kamar ga'ibi ne ga san ga'ibi ai mala abba ko eh a ce mutum wanda baya nan a baka san ga'ibi ba mala abba to me ake nufi mala ai ga'ibi ba haya kenan oh okay ko dai di mala ga'ibi da ma na ji ai a kaman ga'ibi kace a ga'ibi wannan ai larabci ne ko eh to di ne wannan mala wajen pronunciation ga'ibi kaga ai ba haya kenan ko eh di mala na di. Gayadi. Oh, Gayadi, na ji oke to eh. ni ne ban rike daidai ba kenan. Da'un ne kenan a gurin na ƙarshe? Eh, eh Gayadi na. Eh. Oke, na ji. To kaga abin nan kamun gyara ban kila ko ban taba gani a rubuce ba kila eh, faɗa ake nake ji ban ban kiyaye pronunciation ba. Abin nan da sakkwatanci ne aka fi cewa Gayadi ko? eh a ah, ni je gaskiya a makarantar soro dai a karatun mu da muke eh, na eh haka ni ma a nan naji eh. <laughs> eh ni ma a nan naji to kaga abin nan ah, wato shi cin hanci kamar haka yake hmm. kamar kamar ba haya ne babu wani guri mai tsarki a jiki di yadda za ka wanke abu in dai cin hanci ne cin hanci ne ko a ce wai kafin abin aka baka ko bayan abin aka di yadda za a masa kwalliya cin hanci cin hanci ne gaskiya ne gaskiya ne to amma wai sai mutane su yi ta kokarin wankewa sai ya ce ai sai bayan bayan ma ya aikin saboda haka wannan aikin bai influencing abin da ya ba wannan kuɗin bai influencing abin da ya ba a sahabin da ya je karɓo zakka aka ba shi wani abu ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga naku zakkan an ba shi ba zakkar a cike cik sai kuma aka ɗau wata kyauta aka ba shi da aka zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga zakkar nan an fitar ya ce wannan kuma nawa ne ni aka eh, bawa eh. annabi ya ce da ya zauna a gidan mamarsa da baban shi da za a bashi eh. ya ce a dawo da ita dukiyar al'umma ce saboda mai gurin aiki ya je ai da bai je karɓan zakka ba da baya zauna a ofis wanda yake cewa an bashi kuɗi bayan ya aikin ai da ba za a bashi kuɗin ba ya je mana ya zauna a gida ya ritaya a kai masa kuɗin ina kamar misalin gratification ke <laughs> saboda saboda kaga zafin abin har yake cewa da ya zauna a gidan mahaifan shi da an bashi wannan ba karamin misali ba to to kaga kenan barista malamai suka ce kenan a nan in dai a maganar wai a public office ne mutum ya samu wani abu to wannan abin na al'umma ne shine kamar gratification kenan malam your gratification to kaga amma barista mu ba wannan ba wai ka je karba ka je aikin abin ɗari biyar ne a ce sai ka ba da ɗari bakwai ɗari biyu cin hanci ɗari biyar a'a in aka yi hakan ma ita gwamnatin kuma ɗari biyar ɗin ma da girta ga naira hamsin a ciki gaskiya ne sosai ga suna ta yi a akwai wani shari'a code a jigawa a shari'a code, judge a jigawa na kai kara kaga ai shari'a code in ka kai kara sai ka ba da 5% haka ne na kai ƙara ƙarar da na kai miliyan goma ce 5% kaga dubu ɗari biyar ko? haka ne eh, dubu ɗari biyar to da na ɗau dubu ɗari biyar bayan an yi ƙara shari'a so ɗaya so biyu na kai sai na je na samu rajistara na ce ga shi ba na receipt sai rajistara ya ce a ba zai karɓi kuɗin ba sai malam ya so na ce a ah, kamar ya sai mani abin yi mamaki ya za ka ba rajistaran kotu dubu ɗari biyar ya ke karba. Ko ba mamaki rajistara finance ne. Yawa! ina jin kamar rajistara ɗaya ne a wannan shari'a court ɗin. Okay. Shikenan na je na yi harkoki na na yi uzuri na na dawo sai ya ce min malam ma ya zo na je na shiga na kalli na ga malam muka gaisa lafiya lafiya kalon malam sai na ce masa na kawo kuɗin ƙara ne sai ya ce to a kawo na fito da dubu ɗari biyar ga ta nan na ajiye na ce a bani receipt sai ce mun a barista an aka baka receipt fa duka aljihun gwamnati za shi to fa a na ce eh. to malam da aljihun wa za shi yes sai ya ce mu ai barista kaga mu ma za mu so mu samu wani abu na ce kai malam ni wa ya ce ma ba na son kuɗi gaskiya ne an gaya ma ni mahaukaci ne da na ɗauko kuɗin na baka gaskiya ne ah, ai a nan din na san inda zaka je gaba da naira biyar naira ɗari dubu biyar ma ka samu risit ɗin dubu ɗari biyar ɗin ce masa ai in ka bani receipt din dubu ɗari hudu da ɗari tara da casa'in da tara ba zan karɓa ba wallahi sai ka bani receipt din dubu ɗari biyar daidai. Yes. to ba ina jin malam ba bai karbi wannan kuɗin ba sai da sai da aka dawo wata karar sannan aka aka karbi kuɗin to malam wannan ai bai kawata mai mana shari'a to alƙalin shari'ar musulunci ne kuma ka san a ina na san shi a biyu ke na san shi a gaban mu ya gama akwai da nake ma maganan ɗan sanda akwai lauyan da mun yi aiki da shi sosai barista na masa hmm. kyakkyawan zato sosai ya shiga hmm. aikin da. muka je wani kes ya nuna mana sai mun bashi kuɗi zai yi lauya fa da kasan shi yana lauya kuna aikin tare yanzu kuma an kai ya zama ɗan sanda an je wai sai an bada kuɗi sai na kira wanda dalilin shi na san shi yace to ai ni ma da na kai kes kaza kuma criminal kes ne yace sai an bada kuɗi <laughs> to ni daga nan na tsore da harkar na ce to Allah ne ya rufa ba cewa muke ba mutanen kirki ba akwai mutanen kirki amma ba duk wanda ya zama mutumin kirki a ɗan sanda barista to insha hmm. Allah aljanna ne ga ko tantama babu saboda abin da ya kau da kai Allah ne ya san yawan shi kuma in ya kau da kai dan Allah to wallahi Allah zai zai yi masa rahama akan wannan muna kyautata zato gaskiya ne malam ka san ba bana jin a Najeriya akwai wata hukuma ko wani jami'i ko wani ma'aikacin gwamnati da yake da fawa hmm. kamar ɗan sanda. Babu, babu. Ai, babu, babu. idan mutum ɗan sanda ne shi kuma ya zama hmm. cewa tare da wannan fawar da aka bashi da wannan kuwa da ƙarfin da aka bashi ya zama cewa kuma. Da ƙarancin albashi shi kuma. Da ƙarancin albashi wanda kullum muna kira akan a duba mutane, Kullum muna kira gwamnati ta duba 'yan sanda, ta duba alƙalai, ka duba duk hmm. mutane da ka dauki power aka ba su idan ka dauki power hmm. da kuwa da sauransu da privilege ka ba mutum kuma hmm. yanzu ka zo ka ce wato albashinsa kuma ka zo ka zama dan kankani ne to maganan gaskiya duk da cewa wato babu justification babu wani uzuri a cikin yin cin hanci to amma maganar gaskiya gwamnati ta bude kofar a ci hanci kenan ta hanyar duk da cewa ba uzuri bane ba kuma dalili bane cin mutunci kuma ba zai hana ko ba mutum da zai iya cewa talauci Allah ba ka samu inashin kuɗi ka bar aikin ka je ka kama wani abu yauwa shine hmm. maganar gaskiya to amma duk da haka akwai buƙatar a yi kira wato ga gwamnati hmm. cewa ta gyara albashin 'yan sanda ba kaɗan ba ninkin ba ninki za a gyara musu a gyara shi ninkin ba ninki alƙalanmu na jihohi musamman wanda ke ƙarƙashin jihohi kenan irin su mm. magistrate irin su alƙalan shari'a court da ake magana mm. wanda jihohin gwamnatocin jihohin da suke biyan su ya kamata lallai a ƙara albashin nan ninkin ba ninki ninkin ba ninki a kula da walwalarsu da iyalansu za ka ga mutum ya tashi ya ji ya yanke wa mutum hukuncin kisa mala mm. kuma amma ya hawo mota haya eh haka kaga akwai hatsari banda ma masu hawa babu din haya ko mutum ya je aika mutum gidan yaro kuma ya zo ya shiga mota haya wato da shi da hmm. wa'anda ya wa ainihin hukunci a dawo ni ina ganin eh. wannan ba karamin matsala ba ce ba kuma hmm. bude kofa ce ta su ci gaba da yin abin da suke yi wato na na cin hanci da rashawa gaskiya na yadda da kai kuma mun yadda ɗari bisa ɗari ni da kai cewa lalle suna buƙatan ƙarin albashi da walwalarsu amma muna jaddada cewa wannan kuma ba hujja ba ne gaba ga Allah wato mutum ya je kuma ya shiga abin da ba shi ba ne ba da ka zama alƙali ka yi cin hanci rista kwarar ka mutu a tasha kana lodin mota kwarar ka mutu a tasha kana lodin mota kana kano kano kano kano a gama a baka naira ɗari in dai za ka yi ka karba iya halal ɗinka to saboda haka mutane ya mala akwai hmm. hadisin da ake yawan karanta mana shi a cikin kotunan shari'a musulunci wanda yake magana akan qadiya di finnar haka haka haka kwarai da gaske to kaga malam wannan ai ba ma magana yake yi akan wato wato al, wato wato alkali mai cin hanci ba haka magana ake akan wanda zai yanke hukunci a cikin rashin sani ko kuma yanke hukunci akan wato rashin adalci ko haka haka eh san to kaga mm. malam to idan kuma mutum ya zama cewa zai shiga cin hanci ya ringa mm. ansa kuɗi a hannun makaraya to mm. ni ina ganin kamar yadda ka faɗa babu lalacewa da ta wuce wannan to kaga laifin ma bi kenan ai barista an yi san ran an kuma yi rashin adalci kaga hadisin nan na qadiya ni finnar zai hau kanshi sannan kuma hadisin arrashi wal murtashi finnar zai hau kanshi kaga double kenan double deka double deka kuma ba ba ka barista na sha mun sha maimaitawa a nan cin hanci da rashawa barista wallahi duk yawan shi wato mm. abin da ba halal ba duk yawan shi wallahi baya kashe kushurwa bare ya kashe yunwa gaskiya wato kamar dai wancan ayas ne la yusminu wa la yughni min ju' ba zai kashe kishirwa ba zai kashe kishruwa bare ya kashe yunwa mutum za ga ya gama cutar akwai alƙalin da abokin aiki na ne lauya yake gaya mun ranar litinin zai yi ritaya alƙali ne ya yi aiki ya tsufa ran litinin zai yi ritaya ya ce mai ran juma'a ya karbi cin hancin dubu biyar kaga duk wanda zai karɓi cin hancin dubu biyar ranar litinin zai yi ritaya yau juma'a na farko dai ka san cewa hadithin nan na ce wato ayan nan musabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti ta tabbata akan shi mutumin kirki shi yake karewa wato yaron kirki shi yake zama dattijan kirki yaron banza baya zama dattijan arziki kaga shi ya gama tsufa abu na biyu karban dubu biyar ranan kwana uku kan yayi taya. ya nuna ma barista duk ritayar da ya karba a rayuwar shi ba su azurta shi ba tunda da sun azurta shi me zai yi da dubu biyar. To, kaga na farko kenan za a ga da talaucin za su zo daga ƙarshe suna bin kotuna in ɗan sandan ne daga ƙarshe za a ga ya zo ya kama sai da sigari ko ya shiga wani abu ne wanda bai ke mutuncin shi ba na farko kenan. In ko ba haka ba in ma mutum kuɗin da ya ɗiba da yawa ne sai ka je ‘ya'yanka ka kai su makaranta ka kai su kaza su zo su kasa gama makarantar ko su gama su zama marasa albarka su fi kowa rashin albarka mm. ka ga mutum ya kai ƙarar uwarsa ko ya kai ƙarar baban shi to kaga kenan kamata ya mu kiyaye wato babu yadda za a yi ka ciyar da 'ya'yanka da haram ka ciyar da mm. iyali da haram ha shi yasa ai za ga alaji ya gama tara kuɗi barista matarsa tana neman direba idan haram yake ciyar da ita mutum ya gama neman kuɗin sai ya gama tara kuɗin a zo a sa masa wata cutar da sai ya kwammaci dama ba shi da kofi kuma ka kula duk wanda barista aka yi maka shaida cewa a gurin aiki mutumin kirki ne baya wannan karɓe-karɓen na aiki baya rashin fasikanci baya kaza baya kaza wallahi a tsohon shi ma za in ka gan shi ka gani nutsuwa sosai sosai sosai ka je ga su Profesa Ibrahim Umar Allah ya gafarta masa wanda ya rasu ba da jima'a ba mu dai ba mu san baris a ah, Profesa Ibrahim Umar ba tsohon visin biyu ke in ba da sallah ba da kyauta da sadaka ba har ya tsufa in ka ga fuskarsa kana ganin annurin wannan rayuwar mai kyau da ya yi sosai Allah ya sa mu dace barista mun tsawaita a wannan ina ga sai mu shiga maududi na gaba kaga kenan shi haka ne to kaga shi ma wato wato bawa Abdulrashid bawa sai mu kira cewa a yi masa adalci ka san matsalar da ake fuskanta duka shugabannin efcc nan da muka yi magana a baya an zarge su ba wanda aka yi wa shari'a aka wanke ko kuma aka tabbatar masa da laifi gaskiya gaskiya ne kuma kamar yadda muka faɗa a baya in sharri aka musu kaga an cuce su idan kuma gaskiya aka faɗa kaga an cuce mu sun cinye kuɗin mu sun ci amanar mu kuma an basu sun tafi kaga mun ce duka shugabannin EFCC sun kuma 'yan sanda ne banda shi Abdulrashid Bawan tunda shi ai a harkar a harkar EFCC dama aka doke shi aiki gaskiya ne to ga ganin gaskiya malam wato in dai ba shari'a aka yi hmm. aka zo laifuffukan su ba ko kuma hmm. akalla ma ga an gurfa da su a gaban kotu da wato da details din zarge-zargen da ake da su a kansu haka ina ga ya kamata mu fara dauka cewa kawai gwamnati tana ba mutanen bita da kullum duk da cewa akwai maganganu wato the polity cewa wane ya yi kaza wane akwai zarge-zarge abubuwan da suka yi wanda ake fito da su to in dai babu wani formal charge Allah ke a Allah duk da cewa formal charge ba shi ke nufin wato mutum ya laifi ba amma in dai hmm. babu wani zargi kunshin tuhuma wanda aka yi aka kai shi gaban kotu wanda aka ce wani ranar kaza kaza a guri kaza kaza ya yi laifi kaza kaza wanda dama shine hmm. irin siyakin yadda ake kawo irin wannan abubuwan idan babu wasu hmm. abubuwa irin wa'annan za kaddara cewa ta da kulla ake musu tun da dama a doka wato kowane mutum is innocent until proven guilty wato kowane mutum ba mai laifi ba ne wankakke ne har sai wato wato shaidu sun tabbatar da cewa shi mutum ne. kotu ta tabbatar duk yawan shaidu ma ai barista sai kotu ta tabbatar eh shine eh sai kotu ta tabbatar eh saboda asali shine wato kowa kowa wato karanta da shine asalin wasu ta bari'ul min tahami ko haka yake sa haka ko hmm, kuma turawa kuke cewa presumption of innocence haka yake haka yake eh to kaga barista kila wani abu kuma da ya kamata shi shugaba tunubi ya lura da shi kila mai yiwuwa kamata ya mu duba yiwuwar daukowa daga wani guri kuma yanzu tunda dokar da ta kafa hukumar EFCC cewa eh tunda hukumar ai dokar da ta kafa hukumar bata ce sai dan sanda ba cewa ta yi wato wato duk wani mutumin da yake daga security a law, enforcement agency ne in ba na manta wato kaga kenan za a iya daukowa daga wani guri daban haka ne ma duk wanda yake daga security a law enforcement agency section 4 ne security or law enforcement agency amma kar ya wato kar mukamin shi ya gaza assistant commissioner of police ko kuma mukami daidai da wannan a hukumar da take ba ta 'yan sanda ba gaskiya ne sai a wanda kowa daga sojoji eh ko ma ai misali ko DSS ai ba mu taba ganin an ba NDSS ba ban san ko kana jina ban ce kaga ai ba mu taba gani an ba hukumar DSS ba misali eh ba taba ba DSS ba gaskiya ba taba ba su ba eh to kaga ko ba sai DSS ba abin nan ma'aikatan NIA kaga su ma ai za su iya yi tunda su ma eh, abin nan network ah. gina ne kidan yi ba eh yana dan rawa ko ni dai ina jin ka abin nan duk da yake kana dan tsaya kana ji na to da alama barista abba hikima kamar ya daina ji na amma dai muna fatan Allah ya yarda zai sake ya ai daukewa ma yake gabaki daya rawa yake yi zo ya koma kamar oke amma dai ni yanzu ina jin ka kai kana ji na To, abin nan barista abba hikima na tabbata zai duba na'urarsa kuma zai dawo mu ci gaba da tattaunawa. amma kafin ya dawo din ina ga barista ka dawo kenan eh yau ya dan gyaru yanzu malam yau wato alhamdulillah an Allah yadda haka zamu gagganda da yake mu bi ne yau in ka tafi to sai dai sai dai in yi abin da ake kira monologue sai dai monologue <laughs> eh, gaskiya ne eh, to kaga barista abin nan maudu'in mu na biyu wato maudu'i ne wanda naga kamar yadda na ce a baya kamar mutane ba su ma lura da labarin ba magana da cewa sanda ya fito wato akwai politi din was heated sosai akwai abubuwa da yawa labarin rika wanda suka fi shi nauyi ni da kaina na gan shi amma ban ce kala kai ba gaskiya haka na ji to aikwa abin mamaki ne tunda babban abin mamaki ne a ce ganduje ya kai efcc kara yana nema a dakatar da efcc daga binciken shi Eh, eh, to kuma amma ba wannan ya mamaki ba yadda suka yi abin kaga in ka kula na farko attorney janar ɗin Kano ne kaga kenan karar ba ganduje ba ne mutanen Kano ne suka yi karar EFCC suna nema a dakatar da EFCC daga bincikar ganduje eh attorney janar ba wakilin mutanen Kano kenan ba gaskiya ne eh kuma mutane su gane kafin ganduje su gwamna ne kwamishinan shi na shari'a waye kwamishinan shari'a ne to barista abba hikima ya ƙara makalewa wato kamar yadda jaridu suka rawaito an kai ƙarar ne wato shi attorney general ɗin kano kwamishinan shari'a kenan na kano ya kai ƙarar ne a watan mayu wato kenan a abin nan ba watan mayu ba a watan march watan maris kenan watan maris wata na uku kenan watan uku a ka iya cewa kamar wata biyu kafin su duje su sauka bayan an ayyana abba a matsayin wanda ya ci zaɓe barista kana ji na yanzu ina ji sosai yanzu wa ina ba da tarihin abin ne kamar yadda jaridu suka rawaito an kai karar ne bayan ganduje wato an ayyana cewa abba ne ya ci zaɓe abba kabir yusuf a watan mayu wato a lokacin attorney janar sai ya kai kara in kuma a attorney janar ya kai kara a doka mutanen kano ne suka kai kara saboda mutanen kano yake wakilci abin ya shafi gaba ɗaya mutanen kano shine attorney janar yake da baki a kai to kaga kenan sai suka kai kara a babban kotun tarayya me yasa suka kai babban kotun tarayya dan da za su iya ai babban kotun jiha za su kai to amma EFCC hukumar gwamnatin tarayya ce a doka kuma sashi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ne na kundin tsarin mulki ko barista na daɗe ban duba ba. Eh haka ne, 251 ne mala. Yawwa, sashi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ya tanaji cewa in dai hukumar gwamnatin tarayya za a kai kara to dole sai dai a kai babban kotun tarayya, Federal High Court kenan. Amma inda za su iya da State High Court za su kai. Domin su samu abin da suke so cikin sauki. Yawwa, to sai mutanen Kano <laughs> suka kai EFCC kara suna nema kotu ta dakatar da EFCC daga bincikar ganduje a kan bidiyon dala. To, kuma sai aka a watan Maris aka yi haka kuma sai suka ba da wato hujjoji guda biyu. Hujja ta farko ita ce cewa maganar tana gaban majalisar jihar Kano. Wai kuma tunda maganar tana gaban majalisar jihar Kano, to wai doctrine of separation of powers ya hana kotu ta shiga magana tun da yana wato akwai wani bangare na gwamnati wato tilken masu wasu wato 'yan majalisu yana kula da magana saboda haka ba za a iya kaiwa kotu yes, abu na biyu kuma suka ce maganar wai shi ganduje ya kai karar jafar jafar gaban babban kotun tarayya wannan ah, afuwan gaban babbar kotun jiha wato state high court hmm. kenan kuma wannan ita ce suka ce wai ganduje ya kai jafar jafar kara a gaban babbar kotun jiha saboda haka tunda akwai kara a gaban babbar ko alamun ne efcc ta saurari magana sai an gama shari'ar babbar kotun jiha sai kuma majalisar jihar kano ta gama bukukenta. gaskiya ne babbar kotun birnin tarayya ce Eh, wai har sai kotun jihar Kano ta gama nata shari'ar wanda ganduje ya kai kara ta ce babban kotun birnin tarayya eh tunda an eh, janye daga an janye daga jihar yawa aka yi na na EFC na, na FCT High Court of the Federal Capital haka haka ne to kaga ai barista in ka dubi waɗannan hujjojin gaba ɗaya guda biyu <laughs> amma dai warin barka ka fara da naka shari'a kai yaya ka kalli wannan hujjoji me matsayin sa a shari'a <laughs> to na farko dai malam shi sa kullum ake ta kiraye-kiraye da agitations cewa wato ofishin babban lauyan gwamnati ya zama daban da wato ofishin kwamishinan shari'a domin haɗe wannan ofis a guri ɗaya wato shi yake jawo abubuwa da yawa da suke faruwa suke faruwa a Najeriya gaba haka ne in wato kamata a ce shi attorney general wato shi babban lauya kenan wanda shi ne ke tafiyar da al'amuran al'umma ga baki daya wanda kuma yake wakilta wato maslaha al'umma jiharsa mm. ko kuma na kasa ne maslaha al'umman Najeriya ga baki daya a abubuwan da mm. suka shafi shari'a to ya kamata ya zama cewa wannan mutumin yana da bambanci da wato mutumin da gwamna zai naɗa shi wanda shine kwamishinan shari'a Hmm. saboda me ko kuma ministan shari'a kenan idan a sama ne tunda wannan mukamin da ma a haɗe yake attorney general of the federation shine minister of justice commissioner for justice shine attorney general wato na jiha haka to kaga kenan idan ya zama cewa a haɗe suke duk lokacin da ya zama cewa wato maslahar al'umma ta ci hmm. karo da maslahar wanda ya naɗa shi. Ko maslahar 'yan siyasa ma, tunda ai wani ma ba ma eh, wanda ya naɗa shi. a wani trending nashi ba mm. abubuwan wato abin ya lalace ma yanzu ya kai ba ba ga shi sun yanke doguwa ba eh shine abin da ke son faɗa ai wannan ba karamin misali mm. ne ka kawo mala wato lalacewa abin ba ma magana ce mm. ake wata maslahar wato wato mutumin da ya naɗa ka ba magana ake ta maslahar wato 'yan siyasa ma sai mutum ya lalace ya ajiye abin da aka bashi da rantsuwar da ya cewa zai yi gaskiya da duk wasu abubuwa sai lalace ya zama ya shiga cikin wasu abubuwa da ba su kenan ba wanda kuma wannan abin mm. shi ke lalata wannan ofis to kaga dai malam quickly inda naga mun mm. kusa awa daya ni ina ga wannan eh. hujjoji da aka kawo guda biyu wato hujjojin mm. yin masu banda saboda haka ka ci gaba da abin nan ɗinka. eh to gaskiya to to eh da so ito ne in ji dan siyasan ba ba sai babba ba kaga common SA eh common SA in ya mari mutum in dai a jam'iyyar su ɗaya da attorney general ba sai dai ba ba abin nan ba ba ba hukumar shari'a ba ce za a kai wa karar wallahi sai sun juya ba za ba za su hukunta shi ba za a ce ai dan jam'iyya ne yayi wa jam'iyya wahala amma kagan aka raba ya zama attorney general ofishi ne mai zaman kanshi shi kuma ana naɗa shi ne ya zama wato wato wato mutum ne mai zaman kanshi in ma naɗi ne misali kamar yadda za a naɗa INEC chairman kamar yadda za a naɗa auditor general kaga kundin tsarin mulki ne ba da tsarin ba wanne yake hana cewa in lalatacce ne ya lalace ba amma kuma idan ya zama mai zaman kanshi ne wato gwamna ba zai iya sashi ko ya cire shi ba to kaga wannan wato zai iya aikin shi in mutumin kirki ne amma yawwa amma a yadda ake yanzu tunda gwamna cire hular gwamna ya fi wahala akan cire kwamishinan shari'a wallahi jallai. to duk abin da ya shafi wanda ya san gwamna ma ba za su yi ba kuma mala abin da zai baka mamaki za ka samu akwai hmm. akwai naɗe-naɗe da mukamai da yawa wanda ba su kai rabin rabin rabin wato a Tunis general ba amma hmm. kuma sai ka ga cire su ya fi wahala yanzu ga malam yanzu misali yanzu yanzu hatta shi wato ciyaman din EFCC din da aka cire haka ai ka ga ba cire shi aka yi ba dakatar da shi aka yi saboda shugaban kasa ba shi da damar kawai cire shi haka ya cire shi ai saboda sai ya majalisa ta shigo za a naɗa shi yawa sai da sa hannun majalisa wato sai an bi hanyoyi gurin cire shi kamar yadda hmm. na shi ma sai an bi hanyoyi to amma malam amfanin kwamishinan shari'a ko kuma ministan hmm. shari'a in a ƙasa ne wanda hmm. shi ne yake attorney general kenan za ka samu cewa wato ya fi amfanin duka irin wa'annan da ake yi wanda sai an buƙaci confirmation by the senate ko hmm. confirmation by the house idan a ne. Hmm. amma kuma sai tsarin mulkin najeriya ya ce cire attorney general ya fi a akan cire wa'ancan mutanen wanda su kuma amfanin su bai kai rabin rabin wato amfanin attorney general ba in ka bar ni ma barista zan ce ma mai yiwuwa in ce bayan gwamna da shugaban kasa kila ma ba zan ci da gwamna da shugaban kasa ba duk mukami a Najeriya ba wanda ya kai na attorney general muhimmanci dalili na kuwa shi ne ka duba muhimmancin adalci duk al'ummar da ba adalci ba za ta taɓa zuwa ko'ina ba shi kuma aikin shi shine ya tabbatar an yi shari'a yadda ta dace gaskiya ne gaskiya ne to in ya zama al'umma hmm. na'am na'am malam ka duba ai zaka ga ko a cikin wato tsarin mulkin Najeriya ai hmm. wato babu babu ofishin wani minista in banda ministan shari'a haka ne babu ofishin wani kwamishina sai kwamishinan shari'a su kadai ne constitutional ministers wato shi kadai ne constitutional minister kuma shi kadai ne constitutional commissioner ba wani kwamishina wanda sunansa ya fito tsarin mulkin Najeriya in ba kwamishinan shari'a wanda kuma shi ne a kaga wannan mai da nuni da muhimmancin wato ainihin wannan ofishin Mm, kwarai to kuma kaga ai sallallahu alaihi wasallam annaba, ai aikin shi nabi kenan sallallahu alaihi wasallam mm. an bayan annabta kuma alkali ne saboda a nuna maka muhimmancin alkalanci Allah ya saka malam da alheri malam ko ni muna muna aji muna aji daya malam ko da ka koya mana Allah ya saka da alheri a da Allah mu ni ban san ma mun hadu da kai aji ba na dauka sai aji uku muka da mala abba a aji daya malam aji daya malam lokacin HH hassan wato akwai da su barista sani da su ibrahim khalifa da sauran dai abokan mu da muke ta yin karatu hmm. wato babban abin da ya burge mu da da wannan abu ba kawai iya karatun ba ne hmm. malam wato yadda aka faɗi ma'aikin Allah sallallahu alaihi a cikin wannan abu da shi HH hassan wannan marubucin wani tafi kenan ya fito hmm. Mm. wato ya ƙara fito da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki cewa bayan kasancewarsa annabin Allah mm. kuma shine kwamandan yaki sallallahu alaihi wasallam eh, mm, kuma shine alƙalin alƙalai haka kuma shine head of state wato kwamandan political leader shugaban wato siyasa kenan zaka kira abin siyasa so ka san haka ya jero wannan mukaman wanda yanzu ka duba sai ga cewa wato kuma shine legislator shine wato ashari'ul asgar haka ƙwarai da gaske daga alƙur'ani hadisi yawa Allah subhanahu ne shine ash-shari'ul akbaru shine mai yin wato shari'a babba sai kuma ma'aikin Allah shi kuma shine ash-shari'ul asgaru wanda shi kuma shi ke da hadisu da sauransu wanda shi ma shari'a ce a cikinsa saboda haka zaka samu a cikin ma'aikin Allah akwai wato executive functions mm. wato aiki na zartarwa akwai kuma mm. aiki na yin doka sannan akwai aiki na ainihin alƙalanci sannan akwai aiki na kwamandancin yaƙi haka malam sannan hmm. akwai aiki na duk za ka ga aika da yawa na kuma koyar da morality ma koyar da tarbiyya da eh. abubuwa kamar su wannan malam da kuma kowace kuma kowace barista sai da ya kai magariyar tikewa wajen nuna kwarewarsa a kai eh tunda ai ba wani ba annabin da ya nasaran da ya yi kwarai to kullum muka eh, zo wannan karatun a tambayar da malam ya ina jin malam in bari zai tuna malam zai tuna wato a tambayar da malam ya a wannan abun nan din tambayar hmm. ba ta shafi wannan abun ba amma saboda na riƙe abun akai na sai da nemo gun da na rubuta wannan abun <laughs> eh, kuma ai dole ma ai ya kai a rubuta ne barista eh saboda wato abun ya faranta mana wallahi tallahi eh, abun ya faranta sosai alhamdulillah alhamdulillah eh, to kaga abun nan to kuma barista sai ya zama wato ka san akwai annabawan da aka turo suka shekara kaza suna yi mutum ɗaya ne ma ya bi su ko mutum kaza wato handful mutane akwai annabawan da suka zo su iya maganar annabta aka ba su ba a bar su sun kafa daula kamar yadda annabi ya kafa ƙasa ya zama shugabanta ba to amma shi ya yi nasara a annabtar sai da wato wato a ƙarnin da yake ciki sai da ya zama arabian peninsula ta koma a ƙarƙashin musulunci annabawa da yawa in ma wato sakon su zai yaɗu sai dai bayan sun bar duniya wasu kuma za ga sun zo yaya din amma a masallaci ba su samu daula ba su kafa daula kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa sannan ya shekara ya shekara goma ko yana yana shugabantar da tunda kaga ai shekara sha uku aka yi a makka ko aka yi shekara goma a madinan ba da manta ba tunda kaga ai annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 23 ne ya zama annabi arba'in daidai ya kuma rasu yana da shekara sittin da uku da yi wafati yana da shekara 63 kaga 23 akai a ciki kuma 13 sallallahu alaihi wa sallama a makka yayi madina kuma akai guda goma to kaga na makka ai babu shugabanci a ciki in ba shugabancin musulmai ba bai zama shugaban kasa ba gaskiya ne to sai da ya koma madina ne aka kafa daular islama na farko ya zama shugabanta sannan madina ta zo har ta haɗe da makka ta kuma haɗe da su ta'ifa sauran kasashen larabawa sai ya nuna shari'a a aikata. Amma kaga kamar annabi Isa an aka zo aka tambaye shi abin da ya shafi shari'a ai sai ya ce shi ai kingdom of the heaven ya zo ya yada ba maganar shari'a ya zo yi ba. Saboda haka su je su samu masana shari'a ba ba aikin shi kuka zo maganar da gado annabi Isa ba shi da magana akan maganar da gado. Shi yasa ai sai dai waɗanda ba musulmi sai dai su yi wasiya. amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kama dan fashi an ya aikata hukuncin a aikace in aka kama barawo ya aikata hukuncin a aikace kaga wannan ma execution na ci ya aikata hukuncin a aikace idan ƙasa aka siyar ya aikata hukuncin a aikace in aka zo aure ya aikata a aikace in aka zo saki ya aikata a aikace hmm. shi ne annabin da ya koyar da hatta in ka shiga cikin banɗaki ka zauna ya koya maka yadda za ka yi ba haya ya koya maka yadda za ka yi ba haya to kaga an kai ya tukewa amin sallallahu alaihi wasallam to kaga barista muna magana ne akan maganar nan ta wato attorney general cewa wato sai aka zo aka haɗe kuma yanzu sai ya zama gwamnoni suna amfani da su ne yadda suke so to amma dai har yanzu na yadda da kai uh, wato abu na farko da kaga ne bukatar a raba a ofishin attorney general da kwamishinan shari'a to amma yaya kake ganin hujjarsu zan iya fara gaya maka fahimta ta akan hujjarsu no. kaga hujjarsu na farko maganar wato cewa shi Jafar ya bata sunan Ganduje ai civil suit ne wanda su suka kai kara ko Bari kuwa bari. an fara a kotun babban a kotun a jihar Kano High Court daga High Court kuma aka ɗauke aka mai da shi Federal High Court. Uh, sorry, High Court of the Federal Capital Territory. Mm. Kai ka taɓa ganin a shari'a barista inda aka ce civil suit ya hana, ya, hana criminal case? Malam ko a wancan kes ɗin da ake magana a kansa a matsayin authority, hmm. ai criminal ɗin ne aka ce idan ana yin shi ba za ka civil ba. shi din ma aka ce za a iya yi shi ma daga baya da da rike ba wannan kasan a kaina shi ma daga baya an zo an samu authority da suka canja wannan wanda ni da kaina yanzu akwai a ofishi na akwai kesa kesa da dama da nake yi musamman na wanda criminal cases ne na cin hanci da rashawa amma kuma mun shigar da civil aspect ɗinsa domin ya fi sauri wani lokaci haka to kaga wato ba inda civil case yake hana criminal case ya yake ya da kriyo ya eh to bari bari kuma bari kuma <laughs> kaga ban taba jin wannan fiqhun ba sai a gurin shi attorney general din na lokacin ganduje ban taba jin fiqhun a ce civil ya hana criminal ba sai a gurin su kuma doka dai bata son wannan magana ba abu na biyu <laughs> ne maganan maganan majalisa kaga maganar majalisa maganar ai impeachment proceedings ne ko a binciki a video in ta tabbata kwamitin da aka ce majalisa ta kafa na wanda shi ma shekara biyar bai aiki ba ko shekara hudu a bai aiki ba to amma a ina ma ka taba jin inda aka ce idan majalisa tana binciken abu kuma kar hukumar gwamnati ta bincika tunda ce aka yi bincike to binciken nan kuma ita majalisa oversight aka sata efcc ita ce aka ce ta yi investigating allegations ita efcc ce ma majalisa za ta iya sata ta bincika sai ta kawo mata result din ba wai ita ta hana ta bincike ba to wai malam a hankali ma ya za ka eh. hana bincike cafa aka yi a bincika abu ne aka kawo shi wani ya ce eh. akwai shi wani kuma ya ce eh. babu sai aka ce to duk mutum mai hankali ai ta zai to a bincika a gani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ya za ka ce ma mutum mai hankali mai gaskiya ai shi zai matsa ma a bincika don a wanke shi a bincika ko don a wanke ka to amma ya za ka ce kada a yi bincike ka je ko ka ce kada a yi bincike ko da girman Allah to to amma kuma bayan haka kai fa kasa 'yan sanda su kama Ja'far lokacin da kai civil suit ɗinka yake na in FCC ba su iya bincika ba to me yasa 'yan sanda su iya da hurumin su kama Ja'far shi kuma saboda Allah tunda ba a gama ba sai kowa ya dakata to amma kai a nan ka shigar da civil suit amma ka je ka sa 'yan sanda su kama ja'afar suna fafar da su office har ya gudu ya bar kasar amma kuma wato a lokacin kai ne ka kai kara ka ce EFCC su bincika kai ne ka kai kara ka ce 'yan sanda su bincika hmm. ka san in wato kana abu dan Allah to Allah zai kawo maka mafita hmm. eh, na san kila Jafar ba zai damu faɗi wannan ba kaga yana zaune aka kira shi daga ofishin eh, eh, inspector general of police din ɗan sanda ne ya kira shi ya to gandu fa ya zo ya ga oga kuma ya ba da abin da zai bayar an ce za a neme ta hmm. next abu jafar ya kira ne na ce masa gana da visa ya ce ya ce to ka rike shi da kyau iyalinka na da visa ya ce a na ce to ka nemo ka ajiye ka san mutumin nan bai yi sati biyu da gaya mana ba 'yan sanda suka yi red ofishin shi na abuja shi kuma allah ya sa baya abuja hmm. sannan aka sa irin daban nan a gidan shi ka san mutane cewa suke wai tsoron shari'a ya je gudu me abin tsoro a shari'a ba shari'ar ake so a yi ba kamar yadda shi wancan ya gaya mana bayan sun gama maganarsa da shi inspector general a yadda aka shirya ba zai azumi ko ɗaya a gidan shi ba kasan ranar azumi ana ranar da aka kama azumi aka je aka fafaru ofishin a kama shi sai a kai kurkuku shi kenan sai yadda Allah ya yi to kaga amma tunda Allah yana so ya kawo masa mafita a cikin ofishin aka kira shi aka gaya masa to abin da dai nake magana kai da kake da civil suit barista kuma kai yanzu sai ka kai ƙara gurin 'yan sanda cewa su bincike maganar to amma yanzu kuma ka kai ƙara kotu cewa ta dakatar da efcc bincikar wannan <laughs> to kaga babu tufka dorora a cikin lamarin To ban da wannan barista da wannan wato wani shirme da na fahimci sun yi shine da suka kai karan nan da sunan mutanen jihar Kano yanzu ba abin da kawai za a yi a toni janar ɗin abba gida gida ku kuma ya je ya ce ya janye ke nan, kamar wancan ne ai da aka yi na na alasan ado haka haka wanda yanzu a toni janar ya ce aka ce za a dawo da maganar ba eh, eh to kaga ba ma general zai ce ya dawo da shi yauwa to kaga ba ma attorney janar ba tunda kaga ai suna ba da standard kamar. suna ba da kamar standard fiyar ka iya cewa ma mafi kankantar lauya lauyan da yake service a ministry of justice ma za a iya sashi ya je federal high court ya ce to dama karan nan da sunan ministry aka saka da sunan attorney general da sunan mutanen kano saboda haka mun janye to amma wani abu da ya bani mamaki barista shine wasu hujjoji da suka bayar a gaban kotun wanda yake nuna cewa ashe efcc ta fara daukan mataki akan magana. na ga barista ya dan abin nan din bidiyon shi mai yiwuwa ya tashi wani uzuri ne idan ba mu manta ba akwai lokacin da a 2019 uh, Ibrahim Magu ina ga ko 2018 ko 2019 Ibrahim Magu ya je London ayin baka manta ba barista har na yi masa tambaya a lokacin nake cewa akwai maganan bidiyon dalan nan kun kama gwamnawa ne amma kuma maganan bidiyon dala ana ta cewa gaskiya ne ko ƙarya ne kun ƙi bincike ku fitar wa mutane gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na ce kuma ga shari'ar kotun koli ne ko supreme court a lokacin na saitin masa shari'ar abin nan kotun ɗaukaka ƙara ne lokacin da gani fahimi ya kai ƙarar 'yan sanda cewa sun ƙi bincikar tinubu suka je ai tinubu gwamna ne a lokacin ba za a iya bincikarsa ba kotu ta ce a za a iya bincikarsa gaskiya ne abin da ba za a yi gurfanarwa ne ba za a yi ba to kaga abin nan da na gaya magu wannan a lokacin baka manta ba ansar magu sai ya ce ai sun zo da bidiyon za su yi forensic analysis a nan london da magu ya dawo gida sai muka ji pum shiru wai aka ce malam ya ci shiruwa to gaga a lokacin binciken da muka yi suna nuna a cikin efcc akwai waɗanda suka kawo bayanan cewa ai an tabbatar da cewa bidiyon gaskiya ne saboda haka maguye shuru kuma a yadda suka ɗauko abin da a ce magu ya tabbatar da cewa bidiyon nan ƙarya ne yadda har sai da buhari ya shigo maganar har ake tambayarsa a kamfen da sun fito a lokacin sun ce ƙarya ne kuma ni barista in ka kula ban taba magana akan bidiyon ba sai da na nemi tunda ainihin lokacin da aka fidda bidiyon ban fasan Jafar ba bai san nawa ban san shi ba eh, to akwai wani ɗalibin PhD a nan London wani yana kan Jafar aiko na ina ga ina ga kai ne ko kai ko Nasiru ko eh, ina jin ko kai ko Nasiru ko Kubi ah, kai ne ko ni ne ni ne yawa da ya zo London ina ko mun yi waya kila kan ya zo amma farkon zuwan mu London shi kuma ya zo suka kawo mana ziyara da matarsa lokacin suna amarya ah, tana amarya abin na anti abida to kaga lokacin eh. sai muka saba kuma sai mun ci gaba da waya in abu ya shafi shari'a sai mu yi waya da ni da kai da shi mu tattauna wani lokacin ya kira ni wani lokacin ya kira ka gaskiya to ka gani lokacin ma ban san shi ba barista abin da na yi a lokacin akwai ɗalibin da ya yi phd a cyber security da forensic abin nan yana nan muhammadu sharifai abin nan momen dr muhammad ba yawwa wanda kai shi kuma ni na haɗa ku kai da shi eh kwarai kuwa kwarai kuwa ni kuma ya muka san juna da shi abba ya dan makale to a lokacin da aka fara maganar bidiyon aka, fara maganar hadawa aka yi ko ba hada aka yi ba uh, kana ji na yanzu barista kana ji na eh ana ji na yanzu ko kamar yaran eh muna jin ka kaso ka ce wani abu kuma sai ta dan yanke to barista yawa abin barin ci gaba kafin barista ya dawo a lokacin da na ji lab na ga bidiyon ya fito da ni ina ina ina ma London ina ga na dama ma London ba na manta ba bidiyon ya fara yawo to sai muka yi magana da shi Muhammad Hamisu Sharifai sai ya ce mun ai akwai abin nan suna da forensic laboratory ya ce kuma akwai wani abokin shi wanda shi bature ne shi ba ma iya a cyber security ba a forensic ma yake PhD shi saboda haka shi da shi za su je su binciki bidiyon su yi forensic analysis a lab ɗinsu na makaranta su ga yaya haɗa bidiyon aka yi koko na gaskiya ne sai da ya je suka yi binciken nan muka yi waya da shi ya tabbatar min ya ce a lokacin shi bai san Jafar ba tunda sai ni ne na haɗa su da Jafar daga baya bayan ma Jafar ya riga ya da London sannan ma suka haɗu ni kuma ma ni ma a lokacin ban taɓa ganin Jafar ido da ido ba na dai san sunan shi a jarida kila shi ma ya san sunana amma ba mu taba haduwa ido da ido da shi ba ban san ko ka ji abin da nake faɗa ba wato sai muka yi waya da moment tunda ni na san shi tun a university sai moment ya ce min to ka gani cyber security nake barista muna forensic sosai na ce eh, ya ce kuma akwai abokin shi bature da yake a yake degree a cyber security yake yake degree a forensic sai ya ce kuma suna da forensic laboratory sai ya ce min to za su je su yi forensic analysis sai ya gaya min me ga wannan bidiyon hada shi aka yi ko gaskiya ne na ce masa to shi kenan a lab din jami'a kenan a lokacin momen bai san hmm. jafar daga baya bayan jafar ya dawo london shi ma kuma yana lutar bai gama digirin shi ba na hada su dalili na sun hada sun san juna amma a lokacin bai san jafar ba ni din ma kuma da na hada sun a lokacin ban san jafar ba na dai san sunan shi tunda dai ana ta yawo da magana kuma ya ma yanzu mumin ya zama dan uwana yanzu ai mala yawwa to kaga yanzu mumin ai ni ma dan uwana ne ko abin nan iya da iya da mamarsa ma suna waya sosai na san kuma yan uwan shi suna zuwa gidanku so an zama family friends gaskiya ne to kaga amma background da nake bayarwa a lokacin baka san shi ba bai san Jafar ba Jafar bai san shi ba sannan shi ma bai san ka ba ni ne na san shi tun a university ni kuma ban san Jafar ba Jafar bai san ni ba a matsayin dan adam da adam suna eh, dai yana jin suna akila ni ma kuma ina jin suna jafar jafar amma ban eh, taba ganin shi to kaga ban yi magana ba sai da momen ya gama analysis suka kirawo ni cewa ai sun yi analysis sun tabbatar bidiyon nan ba a dashi kai. to sannan ne mu muka fara magana a social media to barisa tun daga lokacin ni na gamsu sannan daga baya da na san jafar jafar ya san ni mun yi magana da shi ya haɗa ni da wanda ya ɗau bidiyon kuma mun yi magana da shi. Hmm. Ni daga nan na san ɗari bisa ɗari wannan bidiyon ba haɗa shi a kai ba. Yes. To amma ka san barista yes. abin nan kuma shi kai shi. Kusan kuka ɗai kuka yi wannan binciken maki. Haka ai ban taɓa gaya ma mun yi binciken. Ban taɓa gaya ma ba ma. To, Jafar dai daga baya da muke maganan bayan ya da London na ce masa ai ni ban ma taɓa goyon bayan ka ba sai da aka yi binciken ma sannan ni da kuma maganganu da yawa barista ba za ka ce wa mutane ga abin da ka yi a goye ba amma da yawa daga ra'ayinmu da za mu faɗa sai mun gama binciken mu amma akwai abin da ba sai ka fito ka faɗa ba. Eh, Yawwa, to kaga abin nan to saboda haka ni ɗari bisa ɗari tun da farko na gamsu shi yasa a lokacin da ka haɗa ni da Jafar na ƙudiri niyyar cewa tun da tsakanin shi da Allah ya yi aikin nan kuma dan ya fito da rashin gaskiya to ni kuma abin da duk zan iya taimaka masa da shi zan taimaka masa kuma dalilin wannan wallahi barista na tsani duk wanda ya fito ya goyi bayan zalunci akan wannan abin ko da ya muke da shi sai da na zo na tsane shi har da malaman da da nake ganin malamai na ne sai da muka bata akan sun goyi bayan zalunci kuma tun da nake a rayuwata in ba lokacin da gandu da ya zo Chatham House muka hadu muka gaisa ban taba ganin shi ido da ido ba saboda haka ba ni da matsala da shi a matsayin mutum da mutum so ɗaya da ya zo Chatham House muka hadu muka gaisa shine haɗuwan da muka taɓa kaga kenan bai taɓa ɓata mun ba mm, To amma sai aka zo wato kuma ka kula barista in dai ba na ina ta tunani ne a BBC mai yiwuwa ganduje ya yi wannan magana amma in ba in bai bai yi magana a BBC lokacin da Kabir da aka yi tambaya akan bidiyo ba to ganduje da kanshi bai taba cewa wannan bidiyon fada shi akai ba shi yasa nake koya koma maganar bawa shi dai bai taba cewa hada akai ba sai dai yan kan shi su gudo su fada shi dai baya baya cewa hada akai gaskiya ni ma ba zan tuna lokaci da ya To, mm. amma kila ya faɗa a abin nan a faɗa a cika a BBC da aka yi hira da shi ba zan iya tunawa. To, kaga kenan, amma wato abin da ya bani mamaki ka san kafin a sauka dama mun yi ta jin jita-jitan cewa an aka sauka su UFCC e za su kama ganduje. Kaga wannan shari'ar ta yauwa na? Kowa ya ɗauka abin da zai faru kenan, ba ɗauka za a kawo yanzu ma ba a kakkama duka wannan ba ma shi kadai dujan ba wato duka mutanen da ake zargi-zargi a kansu tunda kamar yadda ake faɗa zargi hmm. baya zama gaskiya har sai an kama mutum an tabbatar kuma 'yan Najeriya sun ga cewa wato babu wani shafaffe da mai duk wanda ya yi laifi a ce Haka. Kamata a ce an hukunta shi tunda malam duka wannan mutanen da ake ta kai ruwa rana akan tabbatar da laifinsu inda hmm. ba mutane masu mukami ba ai da ba wannan magana ake yi ba yanzu. a da tun yaushe ai Najeriya ce kadai zaka saci akuya a daure ka shekara goma sha bakwai ka saci biliyan goma sha bakwai ko kwana bakwai ba za ka yi a kurkuku ba Eh, to kaga barista wani abu kuma da zai baka mamaki na ga kamar shari'an nan kamar yadda muka faɗa a watan Maris aka kai ta. Hmm. To EFCC kanta ba a yi sabin ɗinsu ba sai a June. sai a watan nan da wuce cikin zabis. <laughs> eh saboda to me amfanin wannan kenan kuma a jun a June ba a riga an yada sababbin commissioners ba kuma gwamnati continuity ce eh. amma wato ka iya cewa ma akwai wani abu da aka yi na ba daidai ba a cikin wannan saboda yanzu akwai sabon administration hmm. to ka ga kenan bai kamata tsohon kwamishina ya je yana magana da yawun jihar Kano ba tunda shi ba commission ba ne yawa kuma ma'aikatan wato wato ma'aikatar shari'a ne suke yin wannan abu hmm. to sai a san ko suwaye ya kwata san ko suwaye suke haka ne to kaga barista wato ni ina ga kamar expert order dama suka je nema eh ba ba shari'ar za su yi ba tunda in za ka yi shari'a me yasa za ka kai shari'a ƙara maris kuma ba za ka yi serving court uh, processes din ba sai a june ba hikima a ciki to sannan kuma suna nema a dakatar da binciken bidiyon da shi Jafar da Daily Nigerian suka fitar amma Jafar da Daily Nigerian ba a sa su a cikin karar ba <laughs> to wani abu da amma na lura da shi a takaddun kotun ashe maganar cewa za a iya kama shi tabbas ne affidavit din kenan kaga magana akan affidavit din yawwa ban ga maganar za a kama shi a affidavit ba na ga maganar na farko dai in da ba su samu labarin efcc za su kama gwamna ba me yasa za su kai kara su ce in ba rami ne kama gana rami amma abu na biyu a ciki sai suka ce a dakatar da efcc daga ci gaba da gayyatar accountant general na kano kaga kenan suka ce incessant invitations da ake ta yi kaga kenan ashe efcc sun gayyaci accountant general ya zo ya musu bayani akan dala bidiyo din Yes, yes, yes, yes. Probably Tunda a ai mun san shedu akwai shedun da daga bangaren shi Jafar suka je tunda shi Jafar IFCC sun tambaye shi ina shedun cewa bidiyon nan abin da aka yi kenan. Sannan waɗanda masu daga gurin su aka karbi kuɗin sun je sun bada shaida kaga kila a ciki sai suka ce ai ga kuɗin da aka fitar mana ta gurin accountant general shi yasa mu ko muka bada da kaza. Yes, yes, yes, yes. To kaga kenan bayan akaunta janar a shi kuma suka ce a dakatar da ci gaba da gayyatan shugaban Subeb da EFCC take ta yi. Kaga kenan kila abin ya hada da kudaden gina makaranta da wani abu ne. Hmm. Wanda ya shafi Subeb tunda Subeb kaga harkan makaranta ce. Gaskiya ne, gaskiya ne. To kuma wani abu da zai sake fito ma da shi barista da an binciki wannan da binciken efcc a london forensic din da magu ya faɗa min kuma a bidiyo ya faɗa a sa bidiyon ma a a a YouTube dina har yau yana nan a YouTube. Sosai sosai To inda binciken magu ya tabbatar da bidiyon na ƙarya ne, kaga ba za a ma yi maganar binciken akawunta janar ba, kiran akawunta janar ba. Gaskiya ne. Inda binciken magu ya tabbatar da bidiyon ba na gaskiya ba ne ba za a gayyato shugaban su ba. Sannan ganduja ba zai samu labarin za a kama shi in ya sauka har ya sa a toni janar ɗin shi ya kai ƙara cewa kar a kama shi ba. a kar a ci gaba da bincike ba yes yes yes yes to kaga wato ido ya kamata mu saka tun da dai an canza shugaban hukumar EFCC ya kamata ya mu sa ido wato mu ga cewa za a yi hukum wato za a ci gaba da binciken ko ba za a ci gaba ba tunda dai ba kotun da za ta da EFCC na tabbata na farko dai ma gwamnatin jihar Kano za ta je ta janye tunda sun yi shirme sun saka da sunanta da sunan mutanen Kano sannan ma ba ta ba kotun da za ta ce wai kan efcc ta yi bincike saboda ana suit ko kuma saboda majalisa ta fara bincike shekara biyar da ya wuce gaskiya sun yi shirme gara ma a ce private lawyer ne shigar da wannan karar saboda in private lawyer ne suna control over me zai yi amma a ɗauki lauyoyin gwamnati irin wannan hmm. kuma a lokacin da an riga an faɗi zaɓe ko lokacin ba faɗi zaɓe ba faɗi zaɓe ne malam sanda suka shiga da ƙara kaga an fadi zaɓe ba sai Buhari aka bada zaɓe wa Malam Abba abin nan a'a tsakiyar March 11th March zuwa wajen sha hudu ga watan March aka fadi zaɓe bayan zaɓe ne aka saka ƙarar gaskiya ne gaskiya eh. ba ba ba technology a wannan ta wani yaro yace ba eh, technology eh sai ba technology gaskiya sai mun binciki takardun kotun amma dai a shari'ar a reports din da na karanta cewa suka yi maris ni dai ina kyautata zaton bayan an faɗi zabe ne aka saka ba kafin zabe kaga in dai an wuce wajen sha hudu ga wata to kaga bayan an faɗi zabe aka saka aka shigar da karar barista lokacin mu saura kiris ba mu shiga maganar maganar mu ta uku ba na ma oke maganar mukamai ne da aka nada ka san abin da ya sa muka wuce goma saboda abin nan ba mu fara akan lokaci mun fara kaman eh to amma barista kaga kenan wato kamata ya yi kira ga shugaban EFCC sabo shi wannan na na rukon kwalla cewa akwai akwai wannan maganar to kamata a ci gaba da binciken nan idan gaskiya abin da Jafar ya buga gaskiya ne a gurfanar da ganduja a gaban kotu a yi masa shari'a in an same shi da laifi a hukunta shi idan ba shi da laifi a wanke idan kuma abin da Jafar ya faɗa ba wato bidiyon da Jafar ya buga ƙarya ne EFCC su fito su ke ƙarya ne sannan 'yan sanda su yi bincike su tabbatar da ba gaskiya ba ne a gurfanar da Jafar a yi masa shi an same shi da laifi a hukunta shi in ba a same shi da laifi ba a wanke shi Malam Jafar din za a hukunta eh ah barista kowa kowa yayi laifi ai inda ya yayi laifin ai mu za mu fara cewa ma hukunta shi ina so yayi jama'a su fahimci abinda malam fa yake faɗa to ba yanzu <laughs> comment akwai masu ganin cewa eh. wato mun ɗauki side ka san ba yanda za a yi ka iya wa mutane ha ba eh, mutum ya ce ma ba ka eh, ɗauki side eh to saboda haka yanzu ka san me kuma mamaki ina ina jin ka ci gaba abin da muke cewa shine yi bincike idan ya yi laifin da ake cewa ya a mushi mm. hukunci mm. sannan muka yi gaba muka ce idan bai yi ba a wanke shi shi mm. kuma jafar jafar duk daga yadda muke da shi idan abin da ya faɗa akan gandujan nan ba gaskiya bane ba a hukunta shi jama'a abin da fa muke cewa kenan to me zai wuce wannan saboda girman Allah to barista wato mutane ne ba su san yadda mutum yake ba billahi lazi la ilaha illa da lokacin da na yi bincike su momen suka yi bincike sun ce haɗa bidiyon nan aka yi jafar ba zai taɓa zama abokina ba wallahi duk macuci da na san macuci ne ni baya zama abokina makaryaci da na san makaryaci ne kowaye shi ni ba baya zama abokina duk yadda zai ba za mu zama abokai ba kuma wato kamar yadda na faɗa wato ɗari bisa ɗari ni dai na gamsu a zuciyata bidiyon nan gaskiya ne amma ni ba alkali ba ne shi yasa muke cewa to sai a je a yi shari'a idan ta tabbata a hukunta in ba ta tabbata ba sai a wanke shi sai kuma a kama Ja'far a hukunta Shiga ga barista muna muna muna bi UK ina ina kaman lokacin ina na fara koyarwa mm. akwai wata aida ta zo no. Ah, kamar ana kokarin korarta ne ta aikata kamar examination malpractice to muna da alaƙa da ita sai ta zo tana roƙo na cewa in sa baki kar a kore ta ka san abin nan Profesa Yahuza wanda ya zama ya zama VC ina ga ko lokacin Profesa Yahuza ne ko lokacin Profesa Rashid ne duka za a ga wato saboda aikin MSS kuma dukansu MSS ne tunda Professor Yahuza tsohon Amir ne na Muslim Forum. Kuma lokacin da yake Amir din Muslim Forum a Professor Zunnuren shine lokacin sakatare ni kuma a matsayin Amir din MSS ina suna gayyata ta mitin din kamar ina cikin shuransu. To a nan muka saba daga baya zama Vice Chancellor ya zo to kaga uba ne a gurina. Saboda haka muna shirya haka Professor Rashid kuma shi tsohon Amir din MSS ne. shi ma ya zo ya zama VC saboda haka shi ya zama VC bayan da ya ga Professor Rashid Professor saboda haka ana ga kamar muna kusa da su in aka min magana na manta lokacin waye in aka min magana wai in nayi kamun kafa aka yi kamun kafa da ni za a za a bar magana sai na yi dariya nake cewa yarinyar saboda alakar mu da ke ta ce eh mu ce to ai ni sai dai in ziga a kore ki <laughs> sai na ce na ce ai wallahi ma tun da dai kin ce min kin yi in dai ba a kore ki ba ma wallahi sai na rubuta petition A? Ah, ba cuta ta yi fa hmm, to amma wallahi ba sai ka rubuta petition din wallahi ba rizza da zai na rubuta petition kuma aka zo aka yi mata hukuncin da ya dace barista in gaya ma gaskiya lokacin da na taso ka san babana dan siyasa ne lokacin da na taso tunda ina da shekara shida ya rasu sai in ga kowa yana yaban shi kowa yana yaban shi to sai ya zama ni kuma a lokacin da na taso sai na ga duk ɗan siyasa ba mutumin kirki ba ne waɗanda dai na son su mm. wallahi barista ina shekara sha uku sha hudu nake hawa motar kasuwar ƙauye zan tafi sana'a ne amma sai in ɓoye ina kasa kunne in ji ko za a yi maganarsa in ji mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne babana wanda ya haife ni ina ganin shekara shekara kila kamar bakwai takwas da nai ina zuwa kasuwar ƙauye ban taba shiga mota an yi tafiyar minti talatin ba a yi hirar alhaji bula mabukarci ba saboda mutum ne da wanda suka san shi za su ce ma ba su taba ganin mai kyautarsa ba a rayuwarsu hmm. saboda babana in zai yi kyauta barista ba ya kirga kuɗi wai zai baka yanzu ka zo kana roƙon shi zai baka kuɗi ya ɗauko ya kirga dubu uku ya baka kawai in ya sa hannu a aljihu shi duk abin da hannun shi ya ɗebo zai baka lokacin da na taso wallahi na ɗauka rabin gashiwa duka yan uwanmu ne saboda me na tashi ɗinkin sallah babanmu yana ɗinkin sallah ya fi kala ɗari saboda haka muka fito ran sallah kana yaro tun da yawon ka iya wajen unguwar ku ne sai in ga ai duka gashuwa rabi duka karam kayan mai gida sai in dauka duka yan uwan mu ne da muka taso yana da wato barista ba za ka taba zuwa kofar gidanmu babanmu yana nan ka samu kasa da mutum 40 50 dari a kofar gidan mu ba in ka je za ka ga su ne shi ne cin su shi ne shan su shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza kuma a cikin masu zama a kofar gidan direban shi da wane in ya tashi yarsa ta isa aure sai a haɗa ta da direban shi in yarsa ta isa aure sai a ce ga wane nan mutumin kirki ne a cikin yaran shi sai ya dinga ya dinga haɗa su aure to saboda haka da na tashi irin waɗannan maganganun ake yi To, saboda haka na je ina kasa kunne ina sauraro in ji wai yaya halin shi yake. In na je zan tafi kasuwar ƙauye kaga inda in mutum ya san kasuwar ƙauye ya san motar kasuwar ƙauye. Ita ce inda ake hirar duniya gaba ɗaya ba risa abba hikimar West kamar connection ɗin shi ya lalace to kaga dole mu dakatar haka. Kila dole mu tsaya haka in ya so mako mai zuwa na ƙarasa mana labarin dalilin da yasa nake zuwa in kasa kunne in san me halin babanmu kuma idan na zo ɗin zan gaya muku me na samo me hukunci wato kamar shaidar da na ji mutane na kasuwar ƙauye wanda ba san ni shi bane suka yi masa da kuma abin da zan yi da a ce na samu cewa wato ba ba wato wato halin shi irin na 'yan siyasa ne wanda na taso na gansa a lokacin to kaga mahaifinka ma za ka yi bincike a kan shi babu wani babu wani Allah na tuwo babu wani a duniya wanda ni dai zan ga yayi ba daidai ba wai in bi shi saboda in dai zan bi wanda ya yi ba daidai ba to me zai hana ni ma in yi ba daidai din ba tunda in dai ka bi wanda suka yi ba daidai ba to kaga kai ma ka zama a cikin azzalumai kamar yadda abin nan alkur'ani ya gaya mana cewa kada mu wato kaman wato mu goyi bayan azzalumai mu ma wuta zai taɓa saboda haka amma ba mu hana wato wanda yake so ya yi zargi ya ce wai wani aka goya baya ko ana tare da wani ko ba a tare da wani ko akan wannan magana ta ganduje ko akan wata magana a baya ko wadda za ta zo a gaba ba ma hana mai zargi ya yi zargin shi abin nan wannan kuma ba zai hana yaban mai yabo ba zai hana mu mu bar abin da muke ko mu ci gaba da abin da muke ba haka kuma zargin mai zargi barista to tunda ka zo barin karasa labarin to kaga barista wannan halayen nashi nake ji kamar akwai telan shi zuwa na gashuwa na karshe ne ko kuma na biyun ƙarshe da na je muka sai wani tela yake ce min ai babanka ne na yi wa ɗinkin da har yau ban taɓa ɗinki irin wannan ba barista har yanzu ba majin ka ina ga <laughs> dole mu tsaya a nan masu saurare barista kana ji na yanzu yau ina ji yansa yauwa ka san wato wata ran mukan yi wa masu saurari rashin adalci mu fara labari sai mu yanke shi wannan telan sai yake ce mun barista babanku na yi wa ɗinkin da ban taɓa ɗinki mai tsadarsa ba na ce masa ya aka ya ce ɗinki ya kawo babanmu eh, babanmu ya ba shi ɗinki ya ce mai yana da tafiya na gaugawa ya masa ɗinki ya ce da ya je ɗinkin ya kawo ya ce da ya sa hannu a aljihun shi ya danko kuɗi ya bani da na je na kirga kuɗin da ya bani ya fi goman kuɗin ɗinkin. barista labarin da muke ji masu sai da turmi ba sa wucewa ta kofar gidanmu babanmu bai siya ba ko ba abin da zai yi da shi sai ya siya saboda baya so ya ga mutum yana ta gumi ya dau turmi ka san turmi akwai wahalar siyarwa wallahi turmi dai astagfirullah bai kamata ma a ci ana wato a ci akwai mutumin da aikin shi sai da turmi ba to barista da muka taso har dutsen nika na gani a gidanmu na tambaya aka ce wai ai ko wata mata ce ta dauka abin ya mata nauyi a kanta tana yawo ta zo wucewa ta kofar gidanmu babanmu ya gani ya siya. Kamata a ce da irin wannan abubuwan kawai mutum zai kiya su ne ya tsaya dai kuma ya zama cewa mai so ya zo ya siya. Ya zo ya siya haka halin sayarwa ne. Amma ka ka ɗauke shi a kan ba magana ya ce ba sassaƙan turmin ba siyarwan. Eh to maganan gaskiya shi turmi dai an yi shi dai a ajiye shi dai mai shi ya zo ya siya. Mm, to kaga barista inda ya takaice ma na shekara bakwai kila zuwa goma ina zuwa kasuwar ƙauye in yi likimo a cikin mota in ji ko yaya halin mahaifina yake. Dalilin da ya na? Ba a ka aka yi ba ko abu kawai. Sana'a nake yi, kawai dai a cikin sana'ar ne kuma sai in kasa kunne in ji sana'a nake yi. Tunda ainihin tun ina juniya sakandare nake zuwa kasuwar ƙauye ina sana'a. Gaskiya ne. to kaga a tafiyar nan da na yi ban taɓa jin wallahi barista ban taɓa jin wani wanda ya taɓa faɗan mummunan magana akan mahaifinmu ba kuma wallahi da na samu labari cewa shi ma zalunci ya yi irin zaluncin da mutanen yanzu suke 'yan siyasan yanzu suke yi kasan da abin da zan yi sunan shi wanda ba a sani ba zan sa a gaban sunana ba zan sa bulama bukarci ba tunda ai bulama bukarci sunan shi ne ko shi aka san shi da shi to amma a lokacin da muka samu passport ɗin shi abin nan sunan shi Muhammad Bula Kacalla to da sai mai da suna na Audu Muhammad Kacalla kaga ba ma wanda zai san ni dan shi to in mahaifina ma zan masa wannan binciken ko ya yayuna ba su sani ba zan dinga zuwa an cewa mamar mu ai an ce babanmu dan siyasa ne ya yayi rayuwarsa to wane ne aboki ni ma malam wato na jinjina maganar ne saboda Allah ya gafarta iyayen mu duka Allah ya ji kansu da rahama Allah ya fi mu amin ni ma na zinjina magana ne saboda masu bi su fahimci a inda ake hmm. cewa dai ana kokarin dai a kamanta misali haka ne to kuma abin nan barista wanda ya bibiye mu dai tsawon lokacin nan in mai adalci ne ya san muna kamantawa ko ba ma kamantawa na ko ta yan magana yan guntuwa da ya kamata a yi ta dan wato da yake da computer nake amfani yanzu ina ganin comments na ga eh. jama'a da yawa suna ta magana akan me yasa ba a yi magana akan rusau ba eh. akan rusau ya kamata a yi magana ba akan ganduje ba eh, na ga jama'a da yawa suna ta maganganun sai dai mu dau malar rusau ba. kai lokacin ya gobe eh wanda ba su sani ba ah, a cikin minti ɗaya malam a cikin minti ɗaya wanda ba su sani ba wato hmm. a satin da ya wuce abin da muka yi magana kenan akai da malam hmm. ko ba haka ba hmm. wanda ba su wannan ba sa iya kallon wancan abu za su matsayin malam a kai wato hmm. kuma nima akwai inda na sha bamban da malam kuma za a ga matsaya ta nima a kai sannan kuma akwai wani abu da ya faru wato sabo shi ma a cikin 'yan sakanni musamman rushe ba din gaban gidan gwamnati eh. kusan shi ne dai wani abu sabo wanda ya fi ta da hankali wanda shi ma duk an fito an yi magana ni da kaina na fito na yi magana jafar jafar ya yi magana hmm. wato da dukan haddasa su nasiru zango da sauransu muna ganin wato hmm. rushe wannan duk da cewa gwamnati sun fito sun faɗi hujjojinsu daga baya mun faɗi ra'ayinmu wato akan rushe wannan rawan muna ganin cewa hmm. wato ko da hujjojin da ake faɗa na ya tsage zai ruguje ko kuma wato ya toshe hanya ko wani abu kamar haka wato hmm. muna ganin lokacin da aka yi amfani da shi wurin ruguje shi muna ganin da ba hakan ba ne wato mm. da an jinkirta zuwa lokaci da ya fi musamman saboda a kamin nafsan mutane tunda mutane suna mm. da wato akwai wato anxiety da yawa hankali da ya tashi yanzu ah, da mm. sauransu da baya gwamnatoci wato da na tashi da safe na ga an yi wannan abu ban san me ya faru ba kuma wato ban ji daɗin ruguje wannan round da aka yi ba sakamakon hujjojin da muke badawa a baya shine kayan al'umma ne barayi wasu ne suka saci kayan al'umma suka yi amfani da shi da wasu abubuwa irin wani Hmm. ko kuma a kuni na jama'a an shiga cikin masallaci ko makabarta ko waye suna akwai bukata a ruguje saboda a hmm. maidawa al'umma kayan su to shi kuma round sai cewa ai round shi kuma ba wato ainihin kayan dama na al'umma ne eh shi na al'umma ne ko haka ba eh. to saboda haka da sassafe muna tashi wato kawai ji ne ba yanda za a yi sai na soki wannan rugujewa saboda wato ka fito fili ka yabi ginawar kuma a lokacin hmm. ni ban samu hujja mai nuna min dalilin ruguje wannan runabout haka daga baya gwamnati ta fito ta faɗi hujjojinta hmm. da sauransu wanda akwai na gamsuwa a ciki akwai wanda kuma ina ganin ba wasu hujjoji bane ma manya amma dai babban hmm. matsaya ta shine wato da ba yanzu aka yi shi ba da ya fi alheri a fahimta ta hmm. ita kamar wacce ce hujjar da ka gamsu da ita a hujjojin da suka bayar malam hujjoji guda biyu na farko wannan raun tun san da aka yi shi da na bi wannan mm. gabansa za ka ga wato yana da girma fiye da yadda ni ba wato architect ne. amma za ka ga mm. girman wannan raun ya wuce girman normal raun da ya ce an samu a irin wannan gurare mm, duk wanda ya bin wannan hanya zai fahimci haka tsakani da Allah wato abu na biyu za ka ga raun din ya toshe biyu. baka, baka iya ganin wato sai dai kawai kamar in ka bullo kamar a ce mutum ne zai sha kwana kamar ka taho ka san rawun ya da bambanci wato da da kwana musamman kuma kwanar mm. da kake jikin katanga idan ka taho za ka sha kwana kawai sai dai ka ga wani a gaban ka misali saka sakamakon girmansa da kuma kankantar hanya mm. to wannan abubuwan guda biyu to sun kawo na uku amma ni ban ga na uku ba na uku wato shine akwai wato crack kaman mm. ya kusa ya ya tsage kuma ana ganin zai iya faduwa kowane lokaci zuwa yanzu kuma sannan ni da kaina na ta gurin na ga sosan sosan irin biredin mahaukaciya ake ko sosan mahaukaciya za ka gan shi mai yawan cikin wannan abu wanda duk wannan hujjojin ba su bayyana a gare mu ba sanda muka yi wannan hmm. rubutu amma dai duk wanda yake bin mu ya ga mun fito mun ce ba mu gamsu da yin wannan abin da aka yi ba hmm. a lokacin da wannan abin bai fito ba babu hmm. wani abu da zai zo da za mu ga cewa maslaha al'umma ce tunda mu muka zaɓi mu public commentary mu muka zaɓi mu tattauna akan al'amuran al'umma haka babu wani abu da zai zo wato ya zama cewa da zai hana mutum faɗar ra'ayinsa ra'ayin nan naka kuma zai iya zama daidai da abin da mutane suka suke so su ji ko kuma hmm. akasar su ji zai kuma ya sha tsiyar tsiyar tsiyar dan social media arewa wai ranar da duk ra'ayinku ya bambanta da kai da shi ka zama ba mutumin kirki ba wai kuma wai san rai sannan kuma eh, wani abu lokacin da duk abin da kake faɗa ba san rai bane yau kadai ne ra'ayinka ya bambanta da nashi ya zama san rai malam bara an ga muku na abu da ya faru wanda ya bani mamaki to amma idan eh. kana yin abu ba dan wani ba Hmm. wato ba za ka yi mamaki ba haka ka san akwai mutane yan kwankwasiya da yawa wanda suka fito hmm. suke taɓa ni malam akan hmm. cewa wai muni munafiki ne wai suke taɓa ni wai akan cewa me yasa wai zan yi Allah wadai ko kuma me yasa zan ce wannan rugujin rawar da aka yi ba daidai ne. ka ji ba malam malam kashe ne kawai ba a ba a cikin zaɓen wannan sabon gwamnati eh haka ne kwarai ah, da gaske mu mun san halin da ka shiga ai banda gidana da na bari hatta mahaifiyata da take unguwar da ba unguwar mu ba sai da aka je aka tabbatar ta ba gidan da take ciki saboda bala'in da muka sha sunayen mu da aka bari da harahara da aka kama da abubuwan da muka shiga to hmm, amma idan ba an yi rawun ba daidai ba a fahimtar ka an rusa abu ba daidai ba ka yi magana ka zama munafiki duk abin da kai a baya an goge shi to abin da yasa wannan ba zai bata mutum rai ba dama ba dan yaban me yabo kai ba gamsuwa ne hanya hmm. mafi girma da mutum zai kawo maslaha wa al'ummarsa ita ce mm. shiga hmm. cikin harkar siyasa nan ya kawo wato once and for all solution to the problem. Haka. Amma wannan ba shi yake nufin wai wani abu mutum yake nema a gurin wani ba. Wannan ba shi hmm. yake nufin idan wato wani abu ya zo na faɗa gaskiya against gwamnati za mu faɗa ba. Ko gobe wani abu ya zo ya faru against gwamnati. Zan fito ba. ni ba. Eh, kuma shi sa ma ni ka san abin da ya sa ban fiye ma wannan maganganun ba barista saboda ai in dai ana nan din muna nan gwamnatin da ake cewa ita kake goyon baya sai ta yi ba daidai ba kuma sai mun zo nan mun ce ba daidai ba ne ba daidai ba sai ta yi ba daidai ba saboda ba masumiya bace ba ai shi yasa ma ni barista ai in kagula ni tunda nake ba mu taba shiri da wanda yake gwamnati ba wato ni ma za ka ga akwai wani abu da mm. na yi yanzu wato mm. wato kafin yanzu ai ni bana faɗan ma alherin gwamnati abin da yasa bana faɗa <laughs> shine akwai <laughs> mutanen da za su faɗi alheran gwamnati da ake biyan su. Eh, akwai masu magana da yawunsu. Abin da ya sa yanzu wato hmm. abubuwan da gwamnan Kano yake yi nake fitowa nake faɗa. Hmm. Wato na shiga dumu-dumu da mutunci na da wato eh, lafiyata da komai da komai a cikin ƙoƙarin kawo shi domin na gamsu ya fi ɗayan. Hmm, to saboda haka conscience ɗina ne yake gaya min cewa akwai buƙatar fa abubuwan da ya zo ya yi na alheri jama'a su gani domin me ko dan conscience ina ya zama well wato abin da eh, ya zama wannan abin da ya ce za a yi ko kuma ne ce kaza kaza za a yi gashi nan fa ana yi mm, kuma shi na dan wani lokaci ne because ni ba a cikin gwamnati nake ba yanzu ban da mukamin gwamnati ko daya kuma ni yanzu mm. public commentator Okay. Mm, saboda haka wato ina da dama in ci wata fara. shi yasa wai wai ka san muka ce muka ce aiwa tunubu uzuri ko aiwa wannan uzuri sai mutane su ce wai ai ba mu ce aiwa Buhari uzuri wani ce ba ku dai san mu ba farkon gwamnatin Buhari to in kun san mu mu muka fi kowa yi masa uzuri to kaga barista wato ka san na dan bada tarihin mahaifinmu kaga wannan abin da mahaifinmu ya shi yasa ai yanzu kaga bula mu bukarci ba sunana bane sunan shi ne ni audu sunana na kuma ba abdu ba ka san wasu sai su kara ma bi ni audu sunana audu don haka sunan kakana yake ni mahaifin mahaifin mahaifiyata takwaren shi ne ni amma da abdu da audu abin nan a wasu kasan sai su ce abdu wasu ma sai su ce wai ka dau sunan yan ƙauye abdullahi ne ko abdulwane ne abin nan wai me ma'anar sunan eh wai me ma'anar sunan audu wai me ma'anar sunan audu sai in ga musu sunan sahabi wanda shi ma ba shi da ma'ana a larabci in ce musu me ma'anar su abu kaza sai ka tada wani abokin mu ba to yace shi in ya yi ya albasa zai sa mata suna albasa ko ya kuwa <laughs> to kaga barista shi yasa saboda suna mai kyau yace sunayen larabci na ga duba za ga yawanci sunayen kayan marmari ne haka haka barista saboda suna mai kyau da mahaifinmu da ya bari wallahi duk inda muka je yawanci an fi sanin shi a jihar Yobe sai kuma bangaren Borno duk inda muka je aka ce ɗan wane ne sai an mana sai wato sai mutuncin mu ya karu to shi yasa ni kuma da aka sanni iya da sunan shi to ban damu ba sai na bar shi ma deliberately saboda ya kai a ci sunan nashi kaga na gaya ma a baya da a ce bincike na ya nuna min ba ya zama irin yan siyasa yanzu ne macuta to da sai dai in yi amfani da sunan shi wanda ba a sani ba tunda addini ya ce dole in yi amfani da sunan mahaifi to sannan barista yanzu ni dai nasiha da ake min ita ce yanzu last zuwan da na yi akwai malam shehu malaminmu na allo da na ce ma ya rasu kwanaki mun yi masa mun yi ta'aziyar rasuwar shi a nan kafar last mu da shi da na je gasho na na gaishe shi sai yake ce min barista ka dai ga yadda mahaifinku ya rayu ya rasu na ce masa eh malam ya ce kuma ka ga yadda Allah ya yi ka yanzu na ce eh ya ce to ka rike abin da mahaifinka ya rasa a kai iya abin da ya ce min kenan haka mahaifiyarmu kullum muka ta tashi magana za ta ce ku duba yadda mahaifinku ya rayu to shi yasa kuma ni a gurina a yanzu ba abin da ya kai in mutum in bar wa ‘ya'yana wato in mutum ban bar wa ‘ya'yana abin fallasa ba saboda ka mutu ka bar a ah, ai gashi nan a ayoyin alkur'ani suna nuna mana ashe uba ya zama mutumin kirki wato wannan kirkin nashi yana iya shafar 'ya'yan shi gashi nan a suratul a suratul kahfi wanda wanda aka je bango zai rushe Hudri ya daga bangon ya gyara shi me hujjar da ya ba annabi Musa cewa yayi ai a ƙarƙashin wannan bangon akwai kan akwai wani abin nan wata dukiya kuma na yara ne marayu sai ce wa kana abuhuma saliha babansu kuma ya kasance mutumin kirki fa'ara da rabbuka yace saboda haka sai ba mahaifin amma ubangijin ka yaso wato wato a kamar kare wannan abin saboda in bangon ya faɗi wannan dukiyar za ta fallasa kuma yaran suna yara barayi za su sace ko kuma waɗansu su kwashe su ce to ka ga kenan in kai mutumin kirki ne kirkin ila mu ma albarkacin mahaifin mu muke to ka ga kenan wato in ka abin da ya sa din na yi wannan magana saboda mutane su gane daga ina ma mutum ya zo kuma wala duk wanda ya ya gamsu cewa ba wai don Allah ake ba san rai ne wa eh zai ci gaba da rike ra'ayin shi ka san ba abin da yake ban dariya barista kamar in ga mutum wai ya zo mutum ba da baka san akwai shi wai sai ya ce wai daga yau ba ruwan shi da barista ba yake sai ya ce daga yau ba ruwan shi da kai ba baka san ma akwai shi ba kaga kai da dama babu ne in ka ba ka da ni sai me <laughs> ai ni daga yau da ina akwai wanda yake ban wani eh akwai wanda yake ban labari yake cewa wai akwai wani mutum wai kullun yayi rubutu shi ya dauka wallahi na san shi eh sai yake gaya ma wani ubaidullahi a fage yake hmm. cewa ai akwai wani wani okay mustafa ne ma mustafa sali yake gaya mashi cewa ai akwai wani wani ya ce ai wani ya san wai yana bani wuta wai in ne rubutu shi yake zuwa ya bani ansa ko wani mai da sauransu <laughs> ni kuma wallahi tallahi ba san shi ba baka san akwai shi ba wani sai da aka dauko waya akwai shi ba ai baka san ma yana raye ba wallahi tallahi wallahi tallahi amma wannan ba shi yake nufin wai mutum wai masumi ba ne ko mutum ba zai ah. kuskure ba ko mutum ba zai hmm. fahimci wani abu ba daidai ba ko mutum ba zai kawo ra'ayin da kai bai yi maka hmm. wannan ba shi yake nufin wannan ba tsarin hmm. mulkin Najeriya ya bada dama jama'a kowa ya fahimci abin da zai fahimta amma kada a cikin na fahimci wani abu wanda kai ba shine fahimtar ka ba kuma kai baka san mm. gaibu ba kuma ka kaddara mm. cewa wani abu ne a raina na wata irin fahimta da take mm. barista to ai kana magana ne wucewa tsarin mulkin Najeriya da nake girmamawa eh nace da kake magana lokaci tun yaushe ah, tun yaushe eh, kai ka ina ta kokarin sallama kana jan mu nace da kake magana kundin tsarin mulkin Najeriya wane irin bambancin ra'ayi ne sahabbai ba su samu ba to saboda girman Allah Ridwanullahi alaihim ajma'in wane irin bambancin ra'ayi ne har ya kuna ya koki suka dinga a tsakaninsu yaƙi uku yi. za ka iya cewa waɗanda ma suka zama khawarij mabiyan sayyidina Ali da suka bangare suka zama khawarij aka yi yaƙin siffin ban san ba ni da detail sosai ban sani ba ko akwai sahabi a cikinsu mai yiwuwa dukansu mabiya ne amma kaga yakin jamal ai da sahabbai ne da sahabbai suka yi bangaren sahabbai ɗaya ma sai da aisha ce take take wato take jagorantar su ba sifin ba sifin ma sahabi ne da sahabbai tunda abdul abin nan wannan ah, wannan na manta sunan sahabin shine ya jagoranci Muawiya Muawiya ibn Abi Sufyan shine ya jagoranci bangaren waɗanda suka yi ma suka suka ga cewa wato sai an hukunta wanda suka kashe Sayyidina Usman shi kuma Sayyidina Ali ya ce a bashi lokaci sai in mulkin shi ya kafu sai ya hukunta su kaga bangaren Muawiya shi kanshi sahabi ne akwai sahabbai a bangaren shi bangaren Sayyidina Ali sahabi ne akwai sahabbai a kan shi a bangaren shi sannan bangaren Sayyida Aisha da da Zubair da ɗaya mm, sahabin namanta na uku wanda ya jagoranci a yakin jamal ya suka jagoranci bangaren sai da aisha da kuma bangaren sayid na ali dukansu sahabbai ne saboda bambancin fahimta bambancin ra'ayi har yaki sun yi amma wato wannan bai sa wani sahabi ya zama mutumin kirki wani ya zama na banza ba gaba ɗayansu a gurin na'am na'am na'am nace dukkan su a gurin Allah alaihi a kan fahimtar su suka yi aiki kuma muna kyautata zaton cewa dukkanin su sun samu wato karbuwa a gurin Allah tun daga ayoyin Qur'ani da dama sun nuna mana yadda aka yafe mu kuma kamar yadda kace barisa lokacin annabi ma an samu bambancin fahimta tsakanin sahabbai kuma an gabatar da wannan rashin fahimtar ma ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an samu a wasu lokuta ya ainihin wato nuna cewa dukan kowa akan daidai yake wana duk abin da kowa yayi ko da ga abin da ya fi amma ɗayan ba akan bata yake ba dole bane ya zama cewa idan ka saba da mutum ya ne cewa kai da gaskiya e ba yau ba dole bane zama wannan daidai ne wancan bata bane ba zai iya yiwuwa hmm. duka daidai ne amma ga wanda ya fi zama daidai zai iya yiwuwa kuma duka ba daidai bane amma ko kuma duka ba daidai bane duka zai iya <laughs> yiwuwa to to amma kaga barista to wato saboda haka kenan mutane sai su fahimci ra'ayi na ya bambanta da kai yau to bai zama cewa dan mu ya bambanta na zama mutumin banza ko kai ka zama mutumin banza ba haka in ra'ayin mu ya zama daidai ba yana nufin ranar ni mutumin kirki ne kai kuma mutumin kirki ne ba a'a magana ce ta fahimta ta bambanta wato kuma wannan mutumin kirki ra'ayin shi zai iya bambanta da kai mutumin banza ra'ayin shi zai iya bambanta dan ra'ayin mu ya bambanta baya nufin sallai wani ya saka a cikin mu duka kowa kila fahimtar sa ne daidai kaga kenan amma ko yaya kai tunda wasu barista ba wai magana ce kawai an taba taba dan siyasan su ne kasan akwai wani da ya yi min wani zaki a facebook da na yi mamaki kasan da na bincika me ya faru hmm. baban shi ne likita baban ya yi ba daidai ba na yi karan shugaban hukumar likitoci suka hukunta shi to kaga wannan ai ko ko aljanna na bashi na yi laifi to kaga ina ce ma wannan ya ce na yi daidai